عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا jama'a barkanmu da walakani na ku sarki imran hashiru dike ne da na shigo muku da wanga shiri da muka ba suna farkarwa fage da muke tattaunawa kan ababa da ke mana cikas a cikin musuluncinmu da unguwanninmu duka baki ɗaya. yau za mu ci gaba da karatu da muka eh, soma kamar bakwai eh, wata ɗaya kenan kusan bakwai uku kenan karo na hudu kenan batun jerin addu'o'i bayan mutum ya yi wafati ko mutum ya mutu ko mutum ya bar duniya ana wasu addu'o'i wasu na ya tsara addu'an bakwai addu'an kwana uku addu'an arba'in kowa da irin yadda yake tsara addu'o'in gaba mun kawo malum masu sun yi bayani sun nuna cewa abu ababen ga da ake yi na addu'an ga ina da hujja abu ne da za a ci gaba ana yi kuma mamacin ya ci amfani shi ai mai wasu sadakoki asara da kwanuka ma na musamman na addu'o'i ba matsala ciki ya yi taimaka wa mamaci muka so da malam kashif ya zo mana bayani baya kuma mun zo shigo da manya-manyan malumai shi a biyu su maso su mana bayani game da wanga batun addu'an ga suna nuna cewa addu'a za ya yi kuma yana yana taimakawa sosai sosai har eh, malumin suna cewa idan mutum kana kana yiwa iyayenka biyayya ina da cikin yiwa iyayenka biyayya bayan wafatinsu ka ci gaba kana musu addu'a ko kuwa baka yi ma iyayenka biyayya ba bayan wafatinsu za ka yi ya ka ci gaba kana musu addu'a ina daga cikin biyayyen iyaye bil'aks kuma wai gaskiya ne Ehm, bayan haka mun zo da manya-manyan malumma kuma ina da mai malami na babban malami ne sheikh tofik kulusi shi ma ya zo wancan sati <clears throat> tare da malam lasin babban malami ahmadiyya malamin jami'a ehm, shi ya shigo nan ga wancan sati su biyun ga sun zo nan sun su yi muna bayani cewa wayannan maganganun nan ba hujja suna nuna cewa bid'a ne bai yiwuwa mutum ka sa addu'an wata bakwai wayannan duka manzo Allah bai ba har doktor kulusi ya ce ba addu'an ma ba wayanda suke sara wazin kwana uku daga cikin malaman sunna wai wannan duka ba dalili ba hujja kai ma anzalallahu <clears throat> bi musultan wai ba wai ba wani hujja kai maganganun ga da manyan manyan malaman ga suke fadin ga ya janyo cece kuce kamar yadda kuka sani ni dai ba babban malami bane ba malami bane ina nufi sun sun karanta min ayoyi hadisai sai na ce to inda haka na kawo su ba ya so maganin nan da suke fadin su fadin ya su malumman nan kuma su ji in akwai wani jawabi sai a yi jawabi yadda ya kamata saboda shi yau shirin mun ga na manya-manyan malumman guda hudu nan duka suna nan ga za mu dan zaga minti daya idan mun dawo mu ci gaba da shirin ku gano wayannan manya-manyan maluma mu ci gaba da shirin jerin addu'o'i shin yana da kyau ko kuwa baya yadda kyau kasance tare واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا to kaga zaka in kana kallon gaskiyar nan zaka ga abubuwa na amfani kaga an fassara ma Qur'ani kaga kana kallon hotuna na ainihin wurare na ɗabi'a masu kyau wanda za ka cewa Qur'ani yana yawan kira mu dinga kallon irin wannan koguna ne fulawoyi ne duwatsu ne gaskiya irin wannan abin da suke ci gaba ba abin da zamu yi wannan kafa sai addu'a wannan kafa ta daga tuta muna farin ciki da ita mu a nan Najeriya ta share mana kukanmu wanda gaskiya suna shirye-shirye waɗanda suke masu amfanarwa masu ilmantarwa masu kuma nishadantarwa a gefe guda domin gaskiya midiya baka cewa gaba ɗaya ka cokan kawai ka ɗauki ɓangare ɗaya shi ɗan adam yana dan bukatar warwasawa to kaga dukkan abin da suke wannan kafa zaka cewa abubuwa ne na addini za ga yan nashidoji ake masu rarrashin zuciya wanda mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Idi an yi waka a gaban sa mata waka dai ta zuba ba mai kiɗa ba ko bai hana ba wallahi wannan gidan TV yana kayata da mutane yana faranta wa dukkan mumini rai kuma sun hada salo guda biyu wanda gaskiya abin sai dai mu ce Allah ya san barka Allah ya taimaka musu Allah ubangiji ya ba su nasara Allah ubangiji ya kade musu dukkan wata fitina واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً So jama'a barkamu da dawowa kada ku shafa kuna kan gaskiya TV kuna kallon shirin nan na falkarwa wanda muke shigo muku da shi kowane ranar Alhamis. Karfe 8 agogon Ghana karfe 9 agogon Niger da Nigeria. Ina tare da manya-manyan malum farko ina tare da Imam Kashif. Imam imamul hude laulahu ma urifal hude imam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah ya gari alhamdulillah mun gode ma Allah <laughs> kasan imamai wani kuna so ana kan ba ku fan saka eh imamai na gaskiyan kenan ah. muna mun suna ne <laughs> ba za ba ne imam san da zuwa sannan ina da sheikh abdurrahim bandago bisawu bisa Ka bayyana na saba fadi sheikh salamu alaikum wa alaikum assalam sheikh ya gajiya wallahi mun gode ma ya talibai duka alhamdulillah ungodi gode kun karrama mu sannan na da eh, malami ko doktor eh, tofi kalusi doktor assalamu alaikum <laughs> doktor ya gaje kai baka da nisa kore ya kuma si alhamdulillah gode allah ya saka muku da allah sannan na da malami na kuma malal hasan daga jami'a na mubashirin na ahmadiyya malam assalamu alaikum malam hasan ya gajiya ya jami'a malama sannuku da zuwa na, ji daɗi sosai eh, da kuka ansa wa gayyata Allah ya saka muku da alhari kamar yadda muka saba fadi um, um, ansa gayyatan ku kawai ma eh, ci gaba ne na, musulunci eh, irin pictures hakan gama ka gan shi yana da wuya ka samu picture yadda muke zo ne ga yana ina da wuya kadan hmm. saboda shi ci gaba ne mun gode Allah ya saka muku da alheri hmm. zan so gaba da ya game da eh, maudu na jerin addu'o'i da muka soma oh. bitalhis kamar shekaran jiya mun soma magana ga akwai wayan eh, kamar yadda muke gani in mutum ya mutu eh, bitalhis minti daya saboda mu bude hmm. filin nan kai saboda mun yi karatun ga tun farko shek idan mutum ya bar duniya me ya kamata a yi masa hmm. gawansa na'am alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan alaikum assalam wa mun gode wa Allah ga gar misali ubangiji sa'an nan muka yi fatan sirran sa da amincin sa bisa ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka muka mika da gaisuwa ta musulci zuwa ga yan uwa musulmai wayanda ke tare da mu a cikin gida da kuma wayanda ke fadin duniya suna bibiyar mu gaba daya fatan jin kai Allah da amincin Allah su tabbata gare mu baki daya bayan haka eh, gaisuwa na darajawa da kuma gaisuwa zuwa ga manya-manyan maluma wayanda yake masayin iyaye suke gare mu alhamdulillah dadin kai ne a sami mu zaune tare da su za mu yi batun addini Allah ubangiji ya tabbatar da gaskiya akan halisukan mu babu shakka tambayan da kai game da idan mutum ya bar duniya me ya kamata a yi ya ya kamata a yi tattalinsa abin da yake musulmi duka ya kamata ya nemi sanin wannan ilimin saboda da wannan ne in ya zo kofanka za ka san yadda ya kamata ka yi amma mutum baka sani ba kana cikin dufu kana gan don akwai sauran bayan allah an zo a taimaka ta wannan lokacin nan in ya zo maka zai girshe ka a takaice idan mutum ya bar duniya dole farko kamar yadda muka taba magana a nemo waɗanda yake sun san me ake cewa mutuwa su tabbatar kamar lalle mai shi ya bar duniya domin da yawa daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka yi bisa su da rayukansu da sattun cewa sun bar duniya ne to shi yasa farko in an nemo waɗanda yake sun san me ake cewa mutuwa to lokacin in sun zo sun tabbatar kamar ya mutu kuma ana sani cikin waɗanda yake ba su taba zuwa su ma amma Allah bangiji ya ba su wannan sani sannan zamani kuma ya kai akwai wa'anda yake wa'anda suke hospital doktoci liktoci kenan su ma Allah bangiji ya sauke musu akwai na'ura wanda za a doke a tabbatar ka wani lalle mai shin ya bar duniya in mai shin ya bar duniya an tabbatar sai a zo a kalli gawan kowane irin gawa da yanayin da yake kasancewa wannan nan yakan mutu ka zo ka tada shi kamar da yana barci ne subhanallah wani kuma zaka zo ka iske shi akwai manzarin da yake bai da kyawun kallo to lokacin nan sai kun dauka kuke tare da shi farko tun na waje ba su shigo sun gani ba ya kamata ku taimaka a gyara wa'annan eh, manzarin da yake ba mai shawa ba bane kwarai daga cikin wannan ne shine idanun gawa kamar yana yazo cikin hadisin ummu salma lokacin da mai gidanta ya bar duniya abu salma kenan aka ba manzo Allah labari manzo Allah ya tada da idon na bude sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi batun rai ya ce inna ruha idza qubida idza qubida tabi'ahu al-basar annabi ce lalle rai in an riga an damki rai so dewa kagan ido kuma yana bi yana kallo na zaje da shi to so diwa bayan komi ya wuce sai ido ya saura a buɗe kuma in aka ce mutum ya mutu amma ido shi na buɗe da ka gani gabanka ya fari to so diwa sai a duba yana za a yi kuma abinda muka ga wasu yayi so diwa an sa hannu an rufe so dewa yakan rufe yakan rufe wasu yayi kuma abinda muka gani an yi akan dan jika hannu kadan a doki a shafa kan wani ido sai ya ce sannan akwai wani kuma mamaki wani karatu akwai wasu iyayen da yake ayi yi wanga duka idon bai rufe ba sai a je wurin babban yasan to wannan kuma koma cikin science an gwada maka alakan da ke ciki cikin babban yasa na kafan wannan eh, samari aka ga ce ma gonti kenan ko in ana ja ana ja ana ja sai gan kamar wannan idon nan Allah ya sa ya rufe ya da mamaki amma ilimi ne da yake khalaqal insana allamahu bayan Allah bangiji shi ya nuna ya mutum abin da ya san da shi to bayan an yi wannan sai a duba batun wanka shirya shi da batun wankan shi da wacce yin zai sallah har da a kai sa makwancin sa tunda an nemi a fari shi a gurguje ni ba za mu ja kwarai ba na'am eh, eh, eh, um, Sheikh Abdurrahim ka karo na kai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين farko dai muna mika gaisuwa zuwa ga bayan allah wadanda yake mu da su ke zaune a nan tun daga wanda ke na hannun dama na sheikh doktor taufik kulsi na fata na ambata sunan nan sahih kamar ka kusan na kamar ya na kulsi ka ce kulsi ko kuluse eh, kuluse hassan kuluse shukran sannan na gaida babanmu wanda yake a zaman mu anan shi mu ce shine wanda yake babba a cikin inda ban yi kuskure ba <laughs> ko ba ga ba san sunan shi ba da Sheikh Hassan Sheikh Hassan sannan na tare da dan wana abokina imam kashif ina ma su godiya haka nake gode ma waɗanda suke sauraron mu a da waɗanda ke sauraron mu nan kasan ghana abin da ya shafi bayan mutuwa da mutum ya kwanta babu kamar yadda yake imam kashif ya yi bayani farko bilkhulasa yani farko ya kamace a tabbatar wafiq ma wa a tabbatar kaman wannan mamacin wanda ke kwanciyan ya yi babu bai yi turuk bai yi wasila wanda yake zai isal ilal yaqin wal qana'a ya bar a yadda kuma ya bar duniya domin kara bisa wani da rai akwai wani nukta mu a wurin mu manzon Allah ya kasance yawancin lokaci yana gaya ma al'ummansa mutum ya tabbatar kamin ya yi kwana ya rubuta wasincinsa alwasi ya yi wasinci ya rubuta wilin shi wanda yana cikin ababen da inda mutum na cikin ihtidar inda bai rubuta ba ya kamaci ya yi ya rubuta amma da ya rubuta fa biha wa ni'ma bayan an tabbatar cewa mai shi tabbaci ya mutu kuyi mini da ya gafara hausan niman na ya shigo cikin da yawa tunda dai an tabbatar mai shi ya mutu yanzu shi da yake imma idanu yana nan a bude ne baki na nan a bude ne ya dunkule hannunsa ne a dai mimmika shi bayan an mimmika shi waɗannan kuma ya kasance waɗanda yake na jikinsa su ne waɗanda za su yi wannan na jikinsa su ne za su yi wannan domin su ne waɗanda yake mutuwan ya tabbata a gabansu hmm. bayan an yi wannan yana da kyau kuma yana da kyau bayan an tabbatar a yi gaggawa wurin yi mai wanka idan ya kasance a lokacin da zai bar duniya waɗansu ababa wanda yake bai dace ba ya fito daga jikin nan nasa ya kamaci a wanke ai yi mai wanka a nan ma makon da ya wuce mu ko mako biyun da ya wuce mu yi bayani cewa wanka na nan kala-kala bi bima sadar bi bima kafur bi ma in khalis mu wannan zance wannan shine fatshai bi khulasa game da mamaci insha Allah. gode shi. Doktor. Akwai wani abu da zaka kara kai. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na farko dai ina yi wa Allah godiya da ya bamu irin wannan dama mun ka hadu a wannan eh, zawiya mai albarka a karkashin tasha mai albarka gaskiya tv tun kan na sama har ya kai kasa daga cikin ma'aikata muna musu addu'a da fatan alkhairi allah kuma ya samu wannan tasha albarka sa'annan na biyu yana yi ma 'yan uwaye yana barka da warhaka da haduwanmu a wannan lokaci allah muke roko duk abin da za mu tattauna ya sa albarka ciki kuma allah ya sa ikhlasi ita ce jagoran wannan tafiya na uku <clears throat> shine ne so da yawa mun zamna haka cikin irin wannan wuri tare da mabambantan ra'ayi da fahimta nikan iya kamin in fara magana in nuna picture nan in nuna ni dan sunna ne ahli sunnati wal jama'a ne wal jama'a ko ka ce ahli sunna ko ka ce salafiyya ko ka ce wannan shi ne nawa kuma abin shigiya na ita ce alkur'ani da sunna ingantacciya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bisa fahimtar magabata na kwarai ya zamanto duk abin da zan faɗa ko in aikata ya zamanto ba zai tsallake fahimtar magabata na kwarai ba su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tabi'ai saboda su ne wa'inda almajirai na gaba-gaba na annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ina roƙon allah duk wani abin da za mu faɗa ni ba zan tsallake wannan wuri ba allah muke roƙo ya sa albarka cikin wannan haduwan mu. a dunkule a takaice kan abin da malon sun ka faɗa <clears throat> na dace da malam kan abubuwan da suka faɗa da malam kan abin da ya shafi tabbatarwa wurin izan mutum ya kun babu wannan yana da matukar muhimmanci musamman wannan lokaci saboda yanayi yanzu da magunguna da muke sha da abincin da muke ci yana bar ma mutum ya yi dogon tsuma. wani lokaci ba sani ba sai a ɗauki cewa kamar koya kwan babu ne jikin baya mushi kuma babu kuma numfashi da ke iya tasowa to yana bukatar ni shawarar ma da zan bayar duk lokacin da kar mu isu da masana a wanda suke tare da mu wanda yake ba wai sun karanci abin bane domin ilimi kowane lokaci yana karuwa ne shi yasa a yi kokari ko da ce gida mai shin ya tawafa ya kamata a ɗauko likita ya zo ya confirm ya tabbatar saboda a yi komi a kan yakini kamar yadda ke danwa ya faɗa sa'annan na biyu kuma shine idan an tabbatar a yi sauri a rufe idanunsa saboda gangan jikin wanda an ka ɗauki ransa in idon zai dinga kallo yana da wani mummunan tasiri musamman idan ba mutumin kirki ba ne kuma yana kallon inda ran shi gaskiya yana tasiri mummuna a cikin gangan jikin mamaci shi yasa wannan ita ce hikima da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an ɗauke rai a yi kokari idon a rumsar da shi sa'an nan na uku batun wasiya domin wasiya yana da matukar muhimmanci kamar yadda dan uwa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowane lokaci yana yi masa habban wasiya kar mutum ka je barci baka rubuta wasiyanka ba yana karkashin filonka ba hikimar da ke ciki duk lokacin da ka kwan babu na farkon abin da zai ba da dama a ci gaba da maka eh, shirye-shirye shine guidelines da ka bayar cikin wannan wasiyan nan na farko ka nuna waɗanda za su maka wanka na biyu kuma ka nuna wanda zai tsaya kanka ya maka sallah sannan kuma na uku ka nuna yadda dukiyarka banda hakkin magada nawa ne za a fitar a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan yana da matukar muhimmanci kwarai kwarai amma sai kaga unfortunately wasu wani lokacin in an zo wurin ga wasiyan da mai shi rubuta amma muka iya mu kau da kai uba yakan iya ce a shi ya take wannan Allah kuma ya ce eh, man hu ba da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu alal ladina yubaddilunahu wannan yana da matuka so da yawa kaga an tayar a ce wannan shi yake son ya bashi sallah sai ka ga wani dangi ko na kusa ko na nisa ya ce ya tsoke ya ɗauko wanda zai bada wani kuma ya ce ba na son na mutu daga makabarta kawai a watsi kamar ra'ayin ahnaf daga makabarta kawai a watsi ba daman wai sai an zo gida kuma an zamna da wasu abubuwa ina fatar muna fahimta to wani yana iya ture duk wani shagulguna na abin nan duka ya zamna ana yi wannan ina ga shine a dunkule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 farko dai neman na gai da malumma na waɗanda da yadda allah mun samu hanya mu duka muka taru nan domin mu fadakar da masu saurarenmu abu wanda yake muhimmi sosai a cikin addininmu kuma abin da yake muna takurawa da akan cewa mu musulmai ne muna yi kila ma yana da kyau ne ko ba shi da kyau eh, saboda shi ina ma malum na duka gaisuwa suna asawa duka eh, to eh, farko dai kamar yadda yawanci ka ka saba ka ce fada to ni dai ina ta bangaren aljama'atul islamiyya ahmadiyya yawanci ana cewa ahmadiyawa to a ta nahiyar ahmadiyya eh, matakalan da muka dauka ta hiyar da addinin musulunci ta nahiyar mu ne alkur'an wa sunna eh, aglabiyatul fiqh ahmadiyya yana zuwa ne alasas a eh, alfikar hanafiya saboda imam mimu wanda ya ce hazrat mirza gulam ahmad da ya fara malumman da suka gwada mai karatu farko-farko su a hanafi larabawa ne daga indiya na gani ko da shi yawancin muna muyul a galabiya amma sauran mazahibin jin nan ba mu ce a'a saboda ne duk abin da mun tabbatar cewa duk abin da mazahibin nan za su fada eh, na mazahibin arba'a inda yawanci ba su wuce kan alkur'an da sunna a gane ko saboda shi muna daukar cewa kamar imam mahdi tarbiyyar da ya muna shine cewa kamar idan wani matsala cikin addini ya taso shi muka gan kamar ga abinda waɗannan eh, salafiyyar mu suka fada a kan shi khasatan almazahib arba'a in ya dace da sunna da qur'an ayo qur'aniya kamar yadda dai muka sani shi shi na ba amma in wajen da suka sabani sakakanin su to in ba mu da san yadda za mu yi imamu kama daya ko kuwa mu je nasul qur'an ta gane ko abinda nasul qur'an ya fada shi shi mu duce ala zawahira shi ke eh. to wannan shine farko dai ina son dan ina kan shi kafin abin ga to amma dai batun rasuwan yanda malum mana suka kawo batun shi na'am wannan asas ne saboda mu duka mun yadda akan wannan kowanne mazhab ko hatta mazahib al shaza ka gane ko wanda dai ba mu san su ba la wala aksid يعني المذهب الخامس اللي هو ايه المذهب الشيعي a ja'fari ko ina nufi da su eh, sauran mazahirin da suka zo daga baya ka gane na'am eh, abin da zan kara kan maganansu shine kawai in mutum ya mutu 'yan gidan nan ya kamata istirja ka gane ko mutum an maka batun rasuwa ka gane farko abin da yake ce ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda cewa rasuwa cikin musulunci Allah ya ce walakat karramna bani adam lalle kan mun girmama dan adam saboda shi mutum ya mutu yanzu ya kwan babu nan wato asirin shi duka abu a hili yake saboda shi gaggawa ne kamata yi shi na aka kira shi jana'is ko janaza yani a sutura ya kamata mu suturci wannan mamacin shi ne ma wasu malama suka ce lokacin da ya mutu nan yana kwance din nan bayan an rufe idon shi da komi ana yi ma dan kawo wani zani ma a rufe shi kuma a gargajiyance mutanen wani ayi a rufe shi farko ce na don mi kar a dinga ana zuwa bar shi iska da saura tukuna a zo a yi tattalin wajen wankan shi da likifanin shi da kuma kai shi cikin kabari to eh, kabarin kuma shi ne kabarin shi mai ake nufi da shi kabari shi al-ikhfa shai ka gane ko boyar da wani abu ka gane ko saboda shi mamacin yi mutun nan addinin musulunci ya gwammace a yi gaggawa a doci bayan an yi lawazim da yake abubuwan da ya ce yi zama dole a yi a kansa sha kai shi kabarin shi abin da shi a huta ka gane ko ehe saboda mai kila barin jikin a waje irin soyayyen da da kace da shi kamar wancan sati malam ya kawo wannan magana ka zo ka gani wani abu daga wannan mutumin sai bari soyayyen da da kace shi fita a cikin jikinka ehe to na gani dai a gurguje abin nan na gode sosai eh, kamar yadda na yi bayani tun farkon program nan program mun soma kamar bakwai uku kudu kenan mhm. saboda shi maganganun nan da yawa maluma sun yi bayani kai ina duba da eh, ikhtilafat suke kadan saboda samun bayan dama ya bayani na farko game da suratu yasin da ake karanta mutum ya kusa ya yi wa eh, eh, ko dai bari su da kai mara abdurrahim inda wasu na gani mutum ya kusa ya bar duniya a mata karanta mai suratu yasin ko ya bar duniya karanta mai suratu yasin mai menene ra'ayin kawai بسم الله الرحمن الرحيم جميلة قراءة القرآن بشكل عام قراءة القرآن بشكل عام نعم. بأخصص سورة سورة كمين دي اي بياني بالتفصيل ناس بخطوة إخوة سكتوكا شيني نفركو مذهب اهل البيت تعريف يعني شيخ يعرف دي ده شيء يعني شيء عشريه جعفريه ان شاء الله مذهب اهل البيت من ادوانا من ذاك التقليد بيوا دم مذهب اهل البيت يي عبادات بدون تقليد لا يجوز منين ما تقليد shine ya kasance yana bin fatawan mujtahid ko marji taqlid wanda yake ya kai wannan matsayi yana ba da fatawa koyo koyo koyo shi yana yana bin fatawan sa fi zamanin al'asar maraji'in nan na taqlid suna da yawa yanzu kamar mu babu al-ijtihad maftu maftuh لا ينحصر بأربعة مذاهب بانحصار لمذاهب قدا هدومبا باب الاجتهاد مفتوح سا الى يومنا هذا akwai waɗanda yake maraji'a ne ana taklidi su domin ma min yau mai illa wa fiye mustahdasat ababen da yake sun zo sabobi ya kamata samu wujhat nazarin marji menene fatawan shi akan wannan matsala kuma mu muna aiki da alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunan manzon Allah nan shi kuma ne mu kuma biyan idansa inni tarikum fikum thiqalain kitab Allah wa ittarati na bar muku ababa guda biyu masu nauyi littafin Allah ko kuwa mutanen gidana wanda yake ma'ruf ne ladal ulama maluma sun san da zama wannan hadisi wannan mukaddima ne mu yi bayani kan tambayan da aka yi mana game da karantan yasi a mu karanta ƙur'ani mamamaci imma fi halil ihtidar lokacin da yake juyayen mutuwa fi halil eh, eh, eh, ihtidar surat yasin wa surat ra'ad babu masala kai ba masala amma fi halin ihtidar kuma ko abu guda kuma da yake da kyau a yi mai shine talqin a yi na mai ina ga makon da ya wuce da malam ya zo ya yi wannan zance ban so in fada da zancen ba batun talqin bayan wannan in an je makabira ana yi ihida maluma ko wani su ababa ya kamaci muharrara maudu'ul bahas tahrir mawdu al-ba'as kaga an je makabira ana iya a karanta qur'ani a yi ihda'an shi zuwa ga mayyit a ce ku karanta inna anzalnahu su bakwai na zo bayan an kai shi makabira a to fi halal ihtidar ma fi ma'ana ba ba da ma za a karanta mai suratu yasin shi kashi me kake gani kan suratu yasin da karanta mutum da to alhamdulillah hadisai sun zo game da karanta suratu yasin ga musulmi wanda yake muhtadar to amma wasu malama na musulun hadith sun soki hadithin shi yasa kaga wasu sun yadda da shi wasu ba su yadda da shi ba to shi yasa ko da ma an za a yi shi ma an da yi shi ne a rasabil istihbab amma ba wai kan akwai tabbaci kwarai a kansa ba. Ba, ba, doktor, suratu yasin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه يوم ولا mudi a wurinmu yadda karantarwar manzon Allah ya zo idan mutum na cikin hali na gargara abinda manzon Allah ya bamu ya nuna mana sa shine alakana masa kalimata tauhid shine a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah gabansa wannan shine hadithi da ya zo kai sahihi amma karanta suratu yasin hadisan da suka zo kan shi duka malumma sun da'afa hadisin musamman hadithin da wai manzon Allah ya ce ikra'u surata yasin ala mautakum ko ikra'u ala mautakum eh, surata yasin wannan ya zo ne bi alfaz mukhtalifa to ma. sun don afa wannan hadithi domin saboda akwai wani rawi a cikin shi abu uthman imamu zahabi ya ce majhulun ba a san shi ba sannan eh, ibn hajar al-asqalani fi abin ga abin ga eh, shi kuma ya ce eh, wannan abu uthman majhul ne musamman kuma sheikh nasiruddin albani ya da'afa wannan hadithi cikin littafinsa da'ifu aljami'a sannan kuma ya za'afa shi kuma cikin eh, almishkat ya kuma za'afa shi kuma cikin da'ifu abi dawud duk littattafan shi duka a cikin a ahadith da'ifa ya za'afa wannan hadithi wanda yake abu dawud ya rawaito imam ibnu ya rawaito hadithin sahabi mai girma ma'akar ibnu yasar babu wani abin nan ko da dai akwai waɗanda suke aiki da hadisin su ba sun auna hadisin bane a mahanga na makanikawa na hadisai mai shin kawai tun da an ce kala rasulullahi shi yana aiki da shi ne shi yasa mu ahli sunnati wal jama'a idan mutum na cikin wannan hali ba mu karanta suratu yasin abinda muke ba da muhimmanci shine abinda manzon Allah ya yi ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna wasu ma ba suratu yasin ake karanta ba suratul mulk ake karantawa imamu sawi ya kawo wannan riwaya a cikin tafsirin eh, eh, min sawi amma in ka auna da mahangan malumman hadisi hadisin ma maudu'i ne kwata-kwata ba ma da ife ba ne maudu'i ne in ka duba matanin hadisin nan fa in ka je in ka duba matanin hadisin nan maganin nan da hadisin ke fadin nan mm. kuna gani kamar bi wafaka da wani abu da ci gaba eh ai in an ce maka hadisi da ifi ne wani lokaci hadisi yakan to da ifi min haithu matnihi wa sanadihi wani lokaci da'ifun fi matnihi sahihun fi sanadihi wani lokaci da'ifun fi sanadihi da'ifun fi matnihi yana iya zo amma wannan wannan riwaya wannan riwaya lam yathbut annahu sallallahu alaihi wa sallam قرا او امر بقراءه سوره ياسين عند المحتضر لم يثبت ka gwada ku ka ce mana kamar sanadin nan akwai wani cikin mutum hmm. cikin ba san shi ba Ina eh. daga cikin abin da yasa aka aka dafa na'am so sanadin ne yasa suka da shi yanzu kana son mu shiga cikin duniyar ilimin hadisi kenan ko ne nufi kamar baka duban kamar ai eh, shi maganan a karanta yasin hmm. saboda yasin ayan qur'ani ne wani na ga yana da kyau me za ka ce kamar kara ai addinin musulunci ba ra'ayi bane in ji ali ibn abi talib ya ce laukan kana bin ra'ayi lakanan masu mashu asfal al ala addini ba ra'ayi bane domin za ka auna da kwakwalwanka in ka zo taimama kasa ya kamata ka shafa ko dai sama amma musulunci ce ka shafa me ka shafi saman nan saboda addini ba ra'ayi bane addini ittiba ne bi ne me Allah ya ce me manzon Allah ya ce sai sa du ko me zaka aikata ya tu ya kamata ba shi cikin addini wai ya kamata a inda ya dauki da sunar mi addini amma inda al'ada ne to a samu ya kamata ciki amma inda yana dauki da sunan addini to dole kul hatu burhanakum kun kuntum sadiqin shi mhm. kuma ya kuke gani ya madiya ko mutum karanta yasin ba ku da musala da shi Eh, taib eh, to kafin dai mu fara karanta yasin yana cikin abin da ake cewa minal mukarrabat abubuwan da ke kawo kusanta zuwa ga allah madaukacin sarki ka gane ko eh, ubangijin allah subhanahu wataala ya ce a cikin sura wanda ya sa ashura ka gane ko a cikin aya 21 ya ce mi am lahum shuraka shara'u lahum min addini ma lam ya'zam bihi wai shin suna da abokannin tarayya Allah da ya ce an shar'anta musu eh, daga cikin addinin musulunci wanda Allah bai ba da izini a yi ta ba ka gane ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisinsa ya yashe yace eh, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad wai duk wanda ya kikiro wani abu sabo a cikin lamarin ga namu wanda ya ce addinin musulunci da ya ce ba mu sa shi ciki ba fa huwa rad wannan abin sha mai dama mai shi ba shi cikin addinin ka gane ko bina an ala haza shi mu gan kaman ulama sunna me suka ce suka ce muna kaman cewa kaman me a cikin fatawa ibn al eh, baz ka gane ko an tambaye shi wanga su'ale shi sheikh bin baz ka gane shi ce me la tusharra qira'atu surati yasin ka gane ko wala gairiha min alquran ala alqabr ba shari'a bane mutum a yi karatun surati yasin a kan kabarin mamace ko ko wani abu daga cikin alkur'ani mai girma akan kabarin mamaci saboda me saboda ayan gani muka kawo da wannan hadisi don me ya ce kamar wai saboda cewa me la'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalik don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba ka gane ko mu kuma mun ce addinin nan shine muna bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne mazhabi cikin addinin musulunci yana bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ka gani shi ya fi gane kur'anin da addinin musulunci na fiye da mu ka gane ko kuma ya san kaman a lamarin da ya kawo muna na cikin addinin zai wanzu a cikin duniya har ran lahira ka gane ko kuma ba mantuwa ya ba bai ba ne ka gane kuma bayan shi sahabbansa ba wanda yi wannan abin wannan abin daga baya ne aka kirkiro shi ka gane ko saboda shi nahiyatul jama'a islamiyya ahmadiyya tun da dai abin ba wani inganci cewa wani hadisi ingancin ce cewa kamar mai manzon Allah ya yi abin to su mu ma ba mu yi si ka gane ko eh abu daya ne amma karatun surati yasin ko wani aya ko wani sura cikin Kur'anul Karim in mutum ba shi da lafiya ka gane ko ba shi da lafiya kana iya ka saya ka doci qur'ani ka ga ba wai yana halaran mutuwa ba ne. kana iya yi karatu saboda mi imam mahadi hazrat mirza gulam ahmed eh, alaihi salam ya ce kamar me surat yasin da ƙur'ani gaba daya wajen jinya yana taimaka haffafa rage zafin ciwon da ke cikin wani mutumin da yake ba shi da lafiya akwai wata rana wata mace da ya ce ba tana cikin magajin haifuwa ka gane ko shi wani cikin mabiyansa ya zai masa ya ce masa ga shi abin da lamarin da ta ce ciki shi ma mahdi ya ce to abin da za ka yi ka yi gaggawa ka je ka doci kur'ani ka bude surat yasin kana ta karanta wa a gabanta ni kuma zan je jira in dinga yin wannan nan an fara yin haka ne shi shi namijin wannan samari eh, eh, matan shi ta zo ta sheka da gudu ta zo wajen eh, imam mahdi ya ce masa kamar a ah, alhamdulillah allah ya yi muna arziki da yaro ka gane ko saboda shi abin da mace da shi kara hmm. gwada kaban ko wayan gaba ban ga bai sartu karanta suratu yasin bai tabbata wurin manzo Allah ba saboda shi don me ba mu da wani shi na cike ma ba mu da wani hadisi ingancicce da yake tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka gane kuma sahabbai kuma ba mu da sammani cewa ko sahabbai sun yi wannan abin ko amma malum na gaban mu sun kawo muna isbat kuna yi karya ne eh, eh, eh. kamin wannan kace kamar mhm. imam mahdi na gulam ahmad yes ah, a ba na gulam imam mahdi mirza gulam ahmad mirza gulam ahmad yana nufi kamar mhm. karanta suratu yasin yana rage yana rage ciwon mutum ka gane ko kuma ba shi ma shi kirma ko karanta alkur'ani da kansa ka gane ko kuma zan kara maka ah, ah, a barin kara maka da kere ka jira eh, akwai lokacin da bai bashi da lafiya <laughs> ka gane ko a kwance sosai shi imam mahdi ka gane ko ya nemi daya cikin mabiyansa ya zo ya kasa magana ya ba da ba da ishara kamar me me shi dinan da Allah doci Qur'ani ina son ji ya dinga karanta mai Qur'ani haka mutum ne ce ta karanta Qur'ani ta ji har Allah ya bashi wani sauci ya fara magana bisa nufi na shine in dai karanta Qur'ani yana kawo sauki cikin ciwon mutum mhm. sai mutum na cikin magagin mutuwa yana mhm. nuna ka ce magagin mutuwa ana nufi da yana cikin wani damuwa na mutuwa kuma an tabbatar kamar zai mutu eh. na. kana na zai mutu da eh. yana wuri a'a mana ina zo na ce ba mutum na cikin magagin mutuwa mhm. yana cikin wani damuwa na mutuwa sai in dai kuma kai ka tabbatar cewa mm. karanta alkur'ani mhm. yana rage damuwan mhm. in wani ce zai karanta suratu yasin saboda ya rage damuwan ko zafin mutuwa da menene matsalar shi to ni na ce ma rashin wajen rashin lafiya eh, a matsalar shi shine cewa ba muna in dai muna cin mu ce kaman sunna muke bi to babu ka gane amma ke ka gan kama abin ya mini amma ba ta hanyar sunna ba to shi ce na naka ne mhm. shek abdurrahim kai cikin magana kai ka tabbatar kamar kukudaye labas mhm. bai da wani damuwa eh. bari mu je gaba shek doktor game da batun an gama mhm. shi ya bar duniya an zo janaiza muka ci gaba muka je wurin makabira daga wurin makabira bayan bisu daga wurin wasu ke so ma batun addu'a daga wurin wasu na addu'a wurin kan kabarin kan kabarin da kai bayan wurin kuma wasu kuma su yi wazi sosai tukuna in da ce addu'a ne daga wurin za ce in aka koma gida wasu na da addu'a wasu ka ce kuma daga nan zuwa shiri kwana uku eh, menene abin da ya tabbata wurin ku bayan an bisa mutum Eh, <clears throat> wannan tambaya yana da matukar muhimmanci kwarai mu a wurinmu bayan an je makabarta an yi abubuwan da ya kamata aka kai makabarta an ka sami shi cikin kabari abin da ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah na ce musu habbai istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al yace ku nemar ma dan uwan nan gafara kuma da tabbacin zance domin yanzu haka an ta da shi ana masa tambaya fa inna hul'ana yanzu haka ana tambayan shi wannan kuma hadisi ne sahihi wanda ya zo sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya za su yi manzon Allah da kansa ya kawo masu siga da mukhtalifi siyan kafi shine Allahumma kfir lahu wa thabbitu alal qawli thabit ko Allahumma thabbit inda mas'alati mantiqahu a dinga yi a dinga yi a dinga yi sannan akwai riwayoyi mabambanta akwai wasu na cikin bukhari akwai wasu na cikin muslim akwai wasu na cikin eh, kutubu sunan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya bayan ya gama wannan sai ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi murkhala اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب العبد من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وادخله الجنة ونجه من النار اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئتي اللهم نور القبر اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة makamancin wa'annan addu'o'i ya tabbata cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yi amma lam yathbut lam yathbut walau fil hadith ad-da'if annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a walau marratan wahida ayatan aw suratan aw annahu khatama al-qur'an al-kabr lam yathbut me kenan kake nufi abinda nake nufi shine bai tabbata ba ko cikin hadisi da ifi mhm. cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rako gawa banda waɗanga addu'o'i da na faɗa da kuma wanda ban faɗa ba ma amma suna da tushi a cikin hadisansa cewa manzon Allah ya taba karanta aya guda akan kabari ko ko ya taba karanta sura dungun akan kabari ko an taba sauke alkur'ani akan kabari bincike na gaba ɗaya bai bani wannan ba kamar yadda in aka je maka ba aka ce fatiya ya lam yathbut annahu kuma sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba yi ba bai tabbata ba a'a isa da ce fatiya kuma la uku balma akwai hadith. da Abu Dawud ya rawaito hadithin eh, Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da Ruqayya yar manzon Allah ta mutu an ka je manzon Allah ya tsaya kan kabarin ya yi addu'a ya jima kwarai amma riwayan bai nuna cewa manzon Allah ya ba ya karanta ayan Qur'ani ko sura ba har shi Amr ibn al-As yana kusa da manzon Allah yace ya Rasulullah urid an usik ina son in yi maka wasiya idza mit wa dafantumuni qifu ala qabri bi miqdari ma tanharuna jazuran wa taqta'una lahmaha in na mutu yanda aka jima kan rukayya ina son ni a jima kan kabari na gurgudun yanda za a yanka rakumi za a tsoke rakumi domin rakumi ba ana yankawa ne lokacin eh, gurgudun yanda za a tsoke rakumi a daddasa naman araba gurgudun yanda lokaci zai ɗauki gurgudun da nake son a zauna a tsaya kan kabari na kenan Amina addu'a amma bai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura kuma shekaru da manzon Allah yayi shekara 23 lam yathbut هذا مدى بحثي واتلائي إذا كان هناك حديث إذا كان هناك حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة أو آية أو ختم القرآن على قبر أفيدونا بارك الله فيكم shi eh, kamar maganar kanka yana da yana da zafi kadan ba zafi eh saboda a <laughs> ah, na ba da dama because yanzu wannan idda'un ra'ayi ne eh, na gane yanzu eh. kana nufi kamar da aka je makabira aka ce a karanta mamacin fatiya bai tabbata ba zamanin bai tabbata bid'a ne bid'a ce mu a wurin mu bid'a ce eh gwala wala a wurin ahlus sunna bid'a ce kuma bid'a ne wurin ku Eh, wajen mu min nahiyatul jama'a islamiyya ahmadiyya ni ban taba na gani tun lokacin da nake waje ka gane ko mu je mu abin da muke yi bayan an bisa an kare ka gane ko mu muna da wani al'ada wajen mu muke cewa kowa ya yi niyya zuwa ga mamacin nan a sirranci shi kowa ya daga hannunsa ya yi nashi addu'a ka gane ko abin da muke yi kenan yayi nashi addu'a ka gane shi kowa ya dauka shi irin addu'an da zaka yi limamin na jagoran ku yana yi kuma kuna yi limamin a gurgudun da wajen da zai saya shi ce zahiran a bude amin imana shi kowa ce amin imana an gama ce na tusha wasi na wanga kuka fito da shi na wanga kuka fito da shi ko rasul sallallahu alaihi wasallam gashi ya gaya maka ya sai kabarin wa nana rukayya ka gane ko diyansa ce na fa eh ka gane ko yayi addu'a kar ka manta lokaci a yayin da ita ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi cikin gida ko amma da ya koma aka ce kaman an yi mata rasuwa ko shi je kabarin ya saya gwargwadon irin sai wanda ya yi shi na kaga yi addu'a sahabai kuma sun bi shi aka yi addu'a to shine mu ma kwaikwayar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu muke yi so ba mun kirkiro shi akan mu ba ne na kuma kan magana mm. eh an eh, eh, eh, kuri wani phone shi na on ko ko dai yana ba da feedback okay shakashi na'am ana zuwa makabarta ai fatiya mm. kulu wallahu goma sha daya ayatul kursiyu kulu wallahu fatiha ana ta yi addu'a ashe wannan duka bid'a ne ito kana da labarin wannan eh ina da labarin wannan amma Allah ya saka ma da alkhairi zaka ji ya ce wai wurin su bid'a ne bai ce cikin shari'a musulci ba shi sa wurin nan ya kashe bakin wukan Allah ya saka mai a wurin su ya ahlus sunna bai ce cikin shari'a musulci ba a to a ina ganda ku bari ya lawo a bari bari ba ka pen bari ba shek wannan nokta a rubuta a rubuta haka haka haka zuwa zuwa zuwa ah, ban baka ba shek wanda ke da magana yi wani zai magana in kana da lokaci kana da wani abu da zaka faɗi ka rubuta eh. na juye na baka dama amma ni na baka dama ina zuwa sama kamin malam yayi magana kamin malam yayi magana uslubin da muka fara da shi ba ya yi kyau sosai ka gini sosai uslub ne ka bar kowa na magana kan ra'ayinsa na fiqhiyan inda muna mudakala ne alal misal malam hassan ya yi batun adam al-qira'a inda al-qabr wa adam al-qira'a inda al-ihtidar kuma ya ce mana su suna kan ra'ayin hanaf hanafiyawa wanga yana khalafa da fatawan hanafiyawa wurin su adamul karaha ba makruhu ba ai saboda shi da kare kan tuna kamar na baka dama ba so sai sai kana zo kana so ka nokta jamila nokta jamila da na jiya na tambaye ka ko kana da ra'ayi kan because na san na tambaye ni na san kana bin ne da silsila sai za ba mu mudakala ba na kaga in za mu bude kofa na mudakala ya wasu abasa kana da magana yi okay sheikh tafaddal baka da maka fadi tafaddal bisa zan koma kan magana na doktor ya magana ya ce wai wurin su ahlus sunnati wal jamaa bid'a ne amma bai ce cikin shari'a musulunci ba kaga kayyade shi da cewa cikin shari'a musulunci ana bai ce cikin kayyade shi kaman ba ka ce cikin shari'a musulunci eh. ba <laughs> yani an tariq ghair mustaqim sai ka so ka ce shi na lokacin ba sai ka ghair ba lokacin kai kai kana na sai ta yi ka ga ko yana da dadi ko ba dadi sarki wannan wannan kuma muhimma jiddan ya kamata mu mai da hankali wurin kwarai hadisi ya tabbatu kuma da cikin littattafai na ashabu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace istaghfiru li akhikum mm-hmm. so da hadisin ya zo ne suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam idza faraga min ad-dafni mm-hmm. annabi ya kasance idan ya gama biso in an rufe kabarin an gama biso sai ya ce masu habai istaghfiru li akhikum mm-hmm. wasalu lahu tathbita wani ruwaya wani ruwaya wasalu lahu bit tathbiti fa innahu al'ana yus'al annabi na ce masu habai yana ce musu ku nemi madawwan ku gafara kuma ku roki masa tabbaci a halshi annabi ce fa innahu al'ana yus'al don dan wannan naku yanzu haka ana masa tambaya ko kuwa za a yi masa tambaya wannan shine magana da annabi ke fadi annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya musu wannan maganan ya sake su ko bai sake su ba ya sake su su yi masa gafara especially wurin su nemi masa tabbaci a harshen nan kuma siga na istighfari guda ne a hausance in ce Allah ubangiji ya mini maka gafara ko Allah ya mini gafara ni ban gafara ko ba ni ban gafara bane in ina ba makabira na farwa na Allah bai so subhanallah to shi yasa sannan da annabi fari wannan maganar nan yanzu ya gada musu abin da su kenan annabi ya ce in ban da sannan ko su nasosin da ya zo da annabi ya gwada ayi addu'a kaza ko shi da kansa ya addu'a kaza annabi ya ce in ban da wannan wani bi da hanya yawan addu'a ban kuma sannan maluma addini kakaf an yadda kaman tawassuli da alqur'ani domin alqur'anu kalamullahi wa kullu kalamin lillahi sifatun lillah so shi alqur'ani magana Allah ne tun farko har karshe sannan duk wani magana abin da yake magana na Allah kuma sifa ne na Allah kuma ana tawassuli da al'asma wa sifat shi ana yi tawassuli da sifan Allah wanda yake alqur'ani sifa ne na Allah surori alqur'ani duka ayoyin qur'ani duka magana ne na Allah shi yasa in mutum zai karanta alqur'ani yayi tawassuli ba ana karanta ka fahimci da kyau ba ana karanta gawan qur'ani ba ba wa da mai ba amma wannan ya addu'a kuma so dewa ka duba akan karanta wannan ne sai a yi tawassuli da shi sai a yi addu'a a gaya ma Allah gabin da ake so wani lokaci kuma sai a yi addu'a an kare sai a cika shi da wannan kowa kuma ya sa ana yin shi ne kan tawassuli da alqur'ani wannan yake wannan kuma ja'iz cikin shari'a musulci ba wani malamin addini da ya musu wannan ba shi ka tabbatar ka mm. manzon Allah zamanin shi mm. ba karanta kan ba ka kanka ba labari bai kai gare mu ba ba wannan labari kuma na biyu lokacin da Amr ibn As ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi kamar in shi ma ya mutu yanda ya ga annabi ya jima kan kabarin hmm, gawan sai ya nemi in yayi a saya sawon yanda za a yanka rakumi ayi kaza annabi yayi wannan ce a me yasa shi nemi wannan shi da aka fara sai wanka bari ma mu gane daidai minutes hmm. da annabi ya saya ya so mu kuma mu yi mu saya shi yasa duk wanda ya saya minutes more than na annabi ya bid'a wannan minutes less than na annabi ya yi ya bida ya kamata mu nemi wannan duka amma ya tabbata kaman kuma ba ku da ayan da yace a karanta fati amma ku kuna duban daga babin tawassuli da ayoyin ku ah, ai hadisin annabi ya saka yace ayi roƙon Allah annabi wai ayi roƙi gafara Allah a dai masa tabbaci a halshi mm. ya gwada amma a roƙe shi da siga kaza kaza kaza kar a roƙi da siga kaza kaza kaza mm. ya bude shi ya nuna ya nuna ba wurin ku ya bude shi yasa lokacin nan duk wani fara kuma kamar yadda malam malam hassan ya magana ya ce ana gaya ma kowa kamar kowa ya roki allah ka duba batun ina so mu fahimci wani abu da kyau tun wurin sallan gawa ba wani abin da za kawo shi tabbas ga addu'an da annabi kayyade al'umma kai in akwai shi kuma kawo muna kan annabi ya kayyade in ba wanda ba ya karanta wani abojin wannan ba shi ka gane magana ko sannan raka abin ga takbiratin da ake yin nan bayan kowanne abin ga takbiratu duka ba wannan abin da ake kuma an kayyade gashi na in ban da wani yi yawan haka nan kuma wurin addu'an gawan annabi ya nemi ne a roki gafara a roki masa gafara da kuma tabbaci a halshi amma annabi kayyade ga abin da za a yi kakai da in ba shi ba ba wani abu daban ba shi yasa lokacin nan kofana na buri duk wani addu'an da kuma ka ji da kyau duk wani addu'an da kai ka san za ka yi ka da ubangijinka Allah ubangiji ya ji ya abin da ake so na abu nan neman gafara Allah da neman tabbaci a halshi lokacin addini shari'a musulunci annabi ya sake mu cikin sake wannan ne sabawan Allah yayi annabi yake ce annabi yana son shi a sai a wani lokacin da yanka rakumi a a yanka naman a abin ganga in ba ka ba ada ya kamata da ya kamata ya kamata yi wannan don annabi ba na sai wurin da bai kamata yi wannan ba da ya kamata shi ya nemi ne annabi daidai lokacin da ka sai yanga na mutu a siya min haka nan lokacin nan sai dace da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tun da abin nan ba samun takunkumi ba wani daban bai sa munin takunkumi cikin shari'a musulci na na na kana da magana nake son da ka mm. ka ansa shine batun ba an aka kai gawan eh, kabira aka mm-hmm. bisa eh, me ya kamata shek na baka dama kai ansa kan amma ina so ya gama cikin bayan an gama biso ko dai gabanin biso bayan an gama biso bayan gama biso ba abin da yafi kamar a masa abu biyu mm. gafaran Allah in general mm. da kuma tabbaci a halshi kan tambayar da za a yi masa very important gafara Allah nan me kuke mishi daje ba na lifafukan da yayi da yake ba ni ne kai wurin haka ce Allah ya fi mai yanda kai zaka nemi duka wannan sigan nake ce ma kamar shari'a musulci bai kayyade ba wa hadhihi nuqta muhimma jiddan wallahi shari'a musulci bai kayyade mana ba annabi ya ce ni muruki kuma Allah ba gije asali Allah ba gije ya saki mun mu yi roko ko baka ba kuma Allah ake roka yasa Allah da ake rokan nan in ka roke shi da siga kaza yayi aka rubuta da siga kaza yi aka rubuta da siga kaza ya so so in aka bisa mm. daga wurin wasu na ce aje gida mm. wasu na ce daga nan ga mu je gida mu yi addu'a eh. wasu na ce daga nan ga mm. sai kwana uku mm-hmm. ko kwana fudu eh, ko kwana bakwai wannan abin nan na kuka fito da shi wannan wannan istinbati ne na malumma wannan yake kuma jaiz ne cikin shari'a musulci jaiz kwarai babba ba dai ma an ka'idodi da yawa cikin shari'a musulci ga kanshi yake me yasa a saboda haka qur'ani ya nuna haka hadithan annabi kuma suka nuna haka yan baya kuma suka kama lamarin hatta zamanin annabi ake istinbati kaji da kyau tun zamanin manzon Allah ake mi istinbat da qur'ani da hadisi shi yasa lamari ne na kuka yi istinbati cikin Qur'ani da hadisi na farko Allah ubangiji cikin alqur'ani in ka cikin suratul a cikin suratul eh suratul hashr aya na goma didi Allah ubangiji ya yaba al wal ansar dan Allah ubangiji kare mi Allah shi Allah Allah shi wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم wannan ayan ga ka ji da kyau dan karanta maka tafsirai a takaice kuma guda goma tafsirin imam bagawi tafsirin shak ibn kathir tafsirin imam kurtubi tafsirin tabari imam shaukani ibn jauzi sannan baydawi ibn ashur a tahrir watan tanwir tafsirin ibn atiyya shi ya ma ce ma nima jumhur ulama su dukan ga sannan na goma shi tafsirin sa'adi sun yi zatuttuka suka nuna alakan al'umma annabi na tun farko har karshe Allah bagi da kanshi samu wannan aiki na kan waɗanda za su zo bayan bayan baya baya duka suna da hanya su nemi gafara ma kowa kuma Allah bagi ya shi a sake har wa yau kan magana na musulci abinda Allah ubangiji da annabinsa ba su samu takunkumi ba su samu wani bada ba ko bariya ba wani bai isa ya sa cikin musulunci ba yan mai shi ya sa ra'ayin shi ne ra'ayin shi ne hasar kan wanga ya na suratul hashir kuka daya kenan daya kenan kuma ai abin da kan shi ka duba lamarin gawa tun gabanin mutuwan shi shari'a musulunci ba mu dama mu taimaka masa taimako dan wan munin da yake ya bar duniya da Allah bangiji da shari'a musulunci ke son a taimaka mai na farko tun bai mutu ba hadisi ya tabbatu imam bukhari da muslim annabi na cewa laqinu mautakum la ilaha illallah wannan kuma gabanin mutuwa kenan hadisi ya tabbatu kan haka hmm. har annabi shi kaman fa inna man ka fa inna man kana akhiru kalamihi akwai kuma na abin ganga kalimatihi duka yazo la ilaha illallah dakhala aljanna annabi ya ce don in me shi ya katari karshen maganan shi ya zama fadin la ilaha illallah me shi ya shiga aljanna gabanin mutuwa kenan sannan bayan me shi ya mutu ina son ka gan stages da musulci ya ba da dama mu taimaki dan mu da yau ya fita cikin mu ya koma cikin mamata sannan bayan mai shi ya bar duniya sai a ce mu zo mu mai sallan gawa mm. ana fari ko ba fari very good sannan yanzu bayan biso ashe in mai shi ya tun bi su ba tun ba bisa ba muna za mu taimaka kuma mm. har ma akwai hadisi na Aisha akwai hadisi Ibn Abbas da dan sai ce ka mutane 100 mutane 40 wanga ce mutane 40 in mutane sun kaddare haka sun kai suka sai akan gawa suna neman ceto Allah ya ba su mi mm, ceton me shi sai in bayan an gan bisawa an sai kan kabarin kuma sai annabi na cewa kuma istaghfiru li akhikum shi yasa gabani ya mutu bayan mutuwan shi amma ba bisa ba bayan biso kuma ka gane ko farko sai yanzu ga ayan qur'ani kun tun ya muna sannan hadisai shine walladina ja'u min ba'dihim da yakun rabbana fil wa ikhwanina sabaquna har ka wuce sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da dama sun tabbatu ma'aiki shi da kansa bayan an bisa gawa wannan qur'ani kenan bayan an bisa gawa da lokaci mai tsawo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu addu'a ya nemi musu gafara Allah bayan lokaci mai mai tsawo shi yasa imam bukhari ya rawaito hadisi hadisi ibnu abbas ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wucewa a makabarta sai ya hango su kaburka guda biyu mai annabi ce da hadisin ke cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala qabaraini sani bai ce innahuma yu'adzabani sani bai ce kuma kawar biyu ana musu azaba annabi ya nuna dalilin da ya sake musu azaba annabi ce amma kuma kana la yastatir min al-bawl la yastabir min al-bawl annabi ce wa amma al-akhar kana yamshi bin namima annabi nuna wani ka suka yi duniya ake jan kunnin su amma annabi kyali ba annabi ya tambaye yaushe aka bisa su jiya ni sakaran jiya ni yaushe ni ba me annabi yayi fa akhadha bil jarida sani annabi da dauki sirrataccen sinsin dabino fa shaqqa hanis fa sai fasashi biyu sai shuka kan wannan kabari guda ya shuka kan wannan kabari guda sabai da ke tare da annabi ai sun mamaki suna ga me kuma ke ga me annabi ce musu annabi ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam basa annabi ce kauna nake yi daga Allah za sassafta musu wannan jan kuni da ake musu ga malam yayi basa matukan basu bushe ba basu bushe ba nan ka gani ka ji da kyau Allahu akbar yana fatan a yafe a dauke musu azaba kenan ko ba kake fata ba sakarka da Allah wannan sautaccen dabino ya kai fatiya itacen dabino gaba ya kai fatiya amma shi ma'aiki ya yi wannan annabi ya cikin kabar bayan biso kagan bai watan wani a shuka wani ba kagan ya yi kuma annabi malami ne ko yana koyar da al'umma ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sakewa ne ya yi ababa nan kagan shi ya tafiya kaza can ya tafiya kaza shi yasa cikin maluma abin ga fuqaha suke da wani abin ga abin ga wasu wasu islahatin suke cewa wai al'amru fihi wasi'un na suka doko wannan ba taba yi ma annabi tambaya ya wannan magana ya bada wannan jawabi ba amma daga wasu iyayen manzon Allah aka doko wannan ka ga malami tambaya bayan yayi bayani yace kaza ya kaza ya kaza shi zauna shi ce al'amru fihi wasi'un wa fi ma na'lam ba taba yi ma annabi tambaya ba kuma shi ne malamin da yake ba wani malamin da zai takama malanta da shi amma bai wata mai tambaya ba da jawabi ya yi irin wannan magana ba amma cikin iya iyinsa a gane kamar oho ashe al'amuru fi abin ga fi ba ba'adul ashiya wasi na na barkaci na amma eh, doktor na ina son komo kanka game da cewa kamar fatiya da ayoyin nan da suke karanta kulwar la'atul kursi ake karanta daga makabira ne ya baka jawabi cewa yana daga cikin suna gani an fada da abin suna mai shi addu'a ne batun ka na layas butun ga kamar zai fadi kuma ke ba zai <clears throat> ba zai fadi ba saboda maganganun da dan waye duka takalluf ne hmm. nan ce takalluf shine abin da yake mutum ke kokarin ya sa amma ya da hujja a kansa baya da hujja a kansa ni da abin da nake so ne ya kawo ga nasi wanda fa aka sauko masa da alkur'ani tun suratul fatiha har suratul nas kuma shi ya karantar da al'umma shi ya karantar da al'umma kuma ya karantar da sahabbai ya nuna musu kuma komar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuma shi ya nuna muna fiqhul janaza yanda ya kamata mu yi tun mutum baya da lafiya ahkam almarid ko ko ahkamul marad sa'annan idan mutum yana cikin hali na gargara manzon Allah ya nuna mana komar bai sakaici ba bayan mutuwa manzon Allah ya nuna mana ga yanda mutum zai yi ga yanda za yi a masa wanka a masa sallah har a kai shi makwancinsa na karshe haba shi zamanto manzon Allah bai san cewa ana tawassuli da wata sura ko aya ko qur'ani gaba ɗaya akan kabari ba manzon Allah bai ilmantar da abin nan ba alhalin manzon Allah da kansa yana cewa ma min shay'in yuqarribukum ila Allah illa waqad bayyantuhu lakum wa amartukum bi wa ma min shay'in yub'idukum an Allah illa waqad bayyantuhu eh, lakum wa nahaytukum an babu wani abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah sai ni manzon Allah na muku bayanin shi dalla dalla kuma na umurce ku babu wani abin da zai nisatar da ku daga barin Allah sai ni manzo Allah na muku bayani wai da cikin hadisi nan da aka ce ku nemi madanwan ku gafarin shi nake maganin na ce wannan duka takalluf ne saboda akwai siyag kamar yadda ya faɗa istighfari Allahumma kafir lahu wa thabbitu alal qawli thabit Allahumma kafir lahu wa thabbitu wannan siyag ne wanda yake nusus ta zo da shi Allahumma kafir lahu eh, Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqa wannan siya gane da yake ya fito bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu inna khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen shiriya shine shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni bazan taba yadda ni bazan taba yadda a dakatar da abin da ya fito bakin manzan Allah ba mutum yayi nashi an alal ijtihad shi ijtihadin su ne ma'a cewa kaman ga yanda ya a ni abin da nake magana kuma abin da muka sani shine ijtihadi idan mutum ya yi a cikin masail addiniya ya zamanto nusus ya zamanto zanniyatu dilala ne ko kuwa aslan babu nasi a kansa in babu nasi a kansa to musulunci ya bada dama ya bada mujal amma yanzu in an zo kabari manzon Allah ga abin da ya nuna ga abin da manzon Allah ya nuna to me yasa za a ture domin ina son ka fahimci fa da yawa an an zo makabarta wallahi tallahi wannan ba a yi sai dai kawai kullu wallahu goma sha uku fatiha kaza ayatul kursi adadi kaza amma wanda ya fito baki mai tsalki na manzon Allah ba a yin sa sa'annan kuma maganin da yake kaka je wurin ina so na baka dama wurin eh da amma da nan magana wurin ban baka dama ina so wanga kawai ina so saboda batun ayi so kowa ya shek idan idan aka aka bisa aka kare eh, ana addu'a ana wasu ababa kamar haka in kana da magana kan wayanda suka yi kai ka kara kamin ka ba da jawabi kan bayan da bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in na da karin magana kan magana imam kashif mm-hmm. da sheikh doktor zai magana shi ce wannan a wurin mummuyan ahlus sunna wal jama'a shi shekhi ya yi wurin su ne isa ya gyara maganan ma bai ce shari'a ba ne na kan wannan bakan wurin su ne ba wurin al'umma ba shari'a ba ne ba na manzon Allah ba ne ni wanda na kara maka kenan ba shari'an manzon Allah ba ne wurin su ke hassan malam ya karanta ayoyi guda biyu aya na farko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل إلى آخر الآية wannan aya yana yi maka zancen intifa'u biddu'a mutum na cin amfani addu'a wada ya mutu ko bai ba bai mutu ba shine ma'ana ayan ma'ana ayan kenan domin zance ne na muhajirun wa ansar ka duba maluman tafsiri kan wannan kariya wadansu maluman tafsiri suka ce duk waɗanda za su zo bayan muhajirun wal ansar kilal fariqain su yi musu addu'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yani intifa'u bi bid du'a mu a wurin mu mazhab ahlul bait al'intifa'u biddu'a yana nan mai shi mamaci ne ko yana nan da rayo yana cin amfani mai addu'a na farko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu yi mamatanmu addu'a istaghfiru li akhikum kamar yadda maluma suka karanta a hadis mm-hmm. wai mu nemi gafara madanwanmu wanda yake ya gabata istakfiru istakfiru li akhikum istakfiru li akhikum na'am wai mu nemi talab al maghfira li akhikum mu yi talab al maghfira limadha li akhina wannan na tabbatar kaman akhina yantafa biddu'a abin da mu za mu nemi mai gafara da shi ya mai ya mai amfani shek ya doko wadansu addu'o'i da dama wanda yake wai an same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa akwai addu'o'i dubbayyan addu'o'i ga wadanda yake su ne magadan ilimin manzon Allah wanda yawanci su sheikh bai ambata ba isa nan ana baka namuzaji ne Allahumma ighfir lahu aw ighfirhu Allah ka gafarta mai ko Allah ka yi mai gafara ko ta wani irin siga ka aje wannan addu'a sabit ba makbul ai mami ai mama mata kuma ka zo wurin mazahib al'arba malikiyan ne shafi'iyan ne hanafiyan ne hambaliyan suna tafiya kan wannan rai kamar mamaci yana intifa'u bidu'a ku karanta littafi al-fiqh al-islami wa للدكتور وحبة الزخيلي الجزء الثاني يا كاونا نانا نصون كومو كان كنزنتين كاراتو القرآن القراءة إما عند الاحتضار وإما على القبر يا مسايين شيكي جماعة كساني أجي مكابرة سيا أجي فاتحة wai ka karanta fatiya malam wai tawassul zan kara wani abu guda wai mu yi kyautan ladan fatiya zuwa ga wannan mamata ihda ka kuma cikin malumman fikihu ihda'u thawab ihda'u athawabi lil mm. ina matsayin shi thabit thabit yana nan ihda thawab wannan ana kyautan ladan wannan abin nan da ake mi ake karanta wannan mhm. amma kana neman nas sarih maluma na neman nas sarih manzon Allah ya ce muna son su kuma su ba mu nas sarih manzon Allah ya ce kara karanta ya zama mu kawo nas kenan muna da wani cikin usulul amaliya wa kullu shay'in halal hatta yatabayyan laka annahu madha haram me kenan wai ko menene halali har dalili ya zo ya tabbatar ce maka kama menene haramun ne ya sun ce ba, mai yiwa ba ne suna neman nasu sare mazu Allah ce ku karanta yasin mazu Allah ce ku ce fatiya mazu Allah ce ku yi kulwallah su ba mu nasu sare inda mazu Allah ya ce kara karanta fatiya kara karanta Qur'ani kaga hadisin nan da suke karantawa suna gaya maka kuma in ka duba hadisin nan yi amfani da kalma istighfar so ndi ndi abinda manzo Allah yin nemi daga gare ku ma huwa al-istighfar awalan ma huwa al-istighfar shine ka nemi gafara ka ba ka nemi gafara Allah ya menene neman gafara ka ce Allah ya yafi fi wani kaza ko wani shi neman na menene talab ne wa du'a aidan madha talab imma talab an ad-difa' Allah ya kiyaye ka da abin da baka so ko kuwa kai talab Allah ya baka abin da kake so isa ka kawo sabon ka kawo sabon magana game da eh, ihda thawab ihda thawab lil mayyit wato a ladan fatiyan fatiyan da nake karantawa ga sadaka ne Allah ka yi sadda ladan shi zuwa ga wannan mamace ko nake okay malumin fiqh sun tabbatar da wannan na ba su dama su yi magana kai aha sai a kon continue a ah, a ah, ah, bari bari na ba ka dama kuma shi da mala hasan game da tun an kare bisu eh a ba karka ma waste time ko na ji abin da suka fada farko zan komo wajen malam abdurrahim ya Allah sahib tafaddal in ce ma malam ibrahim kaman ba da na ce maka kaman al-ahmadiyya a hanaf nan kar ka manta na ce maka ba wai mu wato imam ahmed eh, eh, eh, abu hanifa shine lalle lalle dauka ba amma aglabiyatul fiqh mu mukan doci ra'ayinsa amma sauran ulama abin ga mazahib arba'an nan kuma mukan dauka muka ce ba karka manta she mu na ce maka ba amma mm-hmm. hanya abu da gare mu ne mm-hmm. wani lokaci su sukan iya su fada wani abu mm-hmm. kila inda muka gana akwai sabani tsakaninsu mu sai mu koma zuwa ga mai alkur'an alkarim da hadis sai mu yi amfani da su mu abin ga ka gane ko saboda shi ba wai lillili ina gan hmm. namu cikin ka gane ko wanda ya ce ma wanda ya ce ba ma huwa ashal wa aslam littiba' ka gane ko wanda ya ce mafi sauci da ya ce ba zai kawo takurawa ma musulmai ba hmm. ka gane ko saboda mafhumin mu imam mahdi ya zo ne don yi tashihil ba'd al akhta ok minal musulmin wal ulama fi islam ka gane ko mu na mu mafhumin ci ce na to a bari wannan a bari wannan bangare bangare biyu mushkilan da muke da shi nan a zaunin nan akwai ikhtilatul eh cudanyen mafahim kagan tambayar da kakin nan muna baton addu'a kuma mu dukan mu da muke zaune na mun sani nufin addu'an da kake da shi amma ba mu batun kaman ba addu'a shin mamacin yi amfani da shi ko ba zai yi ba a'a ba ba shi muka yi ba a'a mu ba mu kore ni haka ka gane ko gar eh, ku manta gar ku manta eh, ba mu kore cewa yin addu'a ma mamaci ba ba bai amfanar da shi ba ba mu ce haka ba ka gane ko malam ya kawo Eh, hadis ko cewa me kuke cewa a'a ka ji eh kai dai ka ji mini ka gane ko intifa look at this intifa du'a lil mayyit jaiz fil islam wal matlub kama matlub ni ka gane ko istakfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ko akwai wannan hadisi ko nayi karya ne saboda shi ba muna cewa da manzon Allah ya ce mu yi ma addu'a ma mamacin nan farko addu'a kamar yadda muka san lugatan huwal eh at-talab wal ibtihal ko aka ce wai min nahiyat istilah ash-shar'i kaga ta nahiyat duniya shi ma huwa talabul adna lil fi'li mimman huwa a'la minhu ala wajhi al wal istikana ka gane ko shine addu'a ma'anan shi mutlak shine me wanda yace wanda kasa kasa ya nemi daga wanda ya ce sama da shi ka gane ko kuma zai neman zai nishi ala waje akan huskan mai kaskantar da kai ka gane ko saboda shi ne aka zo aka ce muna kamar ba akwai shurutun du'a ka gane ko shurut sharati daya cikin addu'a ne mai al-ikhlas ka gane ka kyautata ka gane ko yi ikhlasi niyya ka gane ko wajen neman abin da kace nema wajen eh, eh, ubangijin Allah ka gane ko dan na na biyu kuma abin da ake so wajen min nahiyat du'a eh, ka gane ko in kai ikhlasi kuma kai mutaba'a kana ta biyayya abin da kace neman gun Allah na ba wai so da ne ka zo ka yi shi ka tafi ba a'a ya kamata kana maimaitawa ka gane ko he na biyu ke kana maimaitawa kila kowan sallah ko kowan lokaci ka gane ko ka maimaita wannan addu'an da kake yi nan don me ba ka sani ba Allah yaushe zai karbi addu'anka hmm. yaushe ni za ka yi gamkatar ka gane ko shi addu'anka nan ya kai amin da mala'iku ka gane ko sha Allah ya karba saboda shi ba ka san da san addu'an kuma an bude duba kai maganan ka bude wannan ba hmm. wani budewa kace ko fa ne a rufe ake budewa a ah, ina tambayan ka ah, ina nufi kaman ba kana son ka ce min ba min babu tawassu na na na gane ya ah, duba ya karanta maka aya eh suratul hashir eh, ba karka manta ala hikaya ne ubangiji Allah ya kawo wannan aya ala hikaya yace ba ka gana kan yana halshin waɗannan ya ce ba wallazina ja'u min ba'dihim da waɗanda za su zo me min ba'dihim gabanin su ko bayan su ce na ka gane ko ce ce bai yakuluna za su dinga yin addu'a suna cewa rabbana ighfir lana wa ihana now menene istighfar istighfar shine neman gafara me ake nufi da shi gafara zunubin da wannan mutumin da yin nan kana neman Allah ya share shi a cikin kundunan aikinsa ka gane ko saboda shi mamace abinda za mu iya mu masu rai mu taimake shi sosai shi ne addu'a ba mu korin kar mutum ya yi addu'a ma mamace amma abinda muke cewa ba waɗannan abubuwa ta gargajin cin nan in dai za mu bi ta sunnan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu malam ya kawo muna sauci magana yake me min babil istinbat bi ma'ana abinda malam sheikh doktor ya fada da abinda na fada malam ya yarda da shi yake amma ta wajen kirkirwa magidon Allah ya fada kaza muka duba cikin maganan a ashe dama muna iya cikin maganan na mu yi bina akan shi mu yi kaza kaza kaza ka gane ku shine kai kace cewa min babu tawassu to wanda ce son ya rike sunan nabi sallallahu alaihi wasallam shi sai matsayin da manzon Allah ya aje shi akwai hudud akwai me eh, limit. Eh, limits ko eh, sai shi yake cewa shi ka sai wajen nan ka gane amma kana son kai tawassu'i na ka dinci na amma ba shi cikin sunnan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zan kara maka eh, sai dan eh. su layin ga da kai idan thawab ya bayani cewa ana karanta wani ka ce ladan abin ga ina son eh. Allah ka kai ka ba mamaci ne kaza to ce mu tambaya ba eh wannan akwai shi yadda da wannan a'a mun yadda da wannan sosai a bamin babul intifa yana cikin ah, amfanar <laughs> eh, eh. so kun yadda kaman zaka ka ce kai aikin kirki ka ce ladan nan Allah ka ba wani a ah, menene manzon Allah yace idza mata la idza mata ibnu adama in kata amaluhu illa min thalathin ko ba ya faɗa haka ba sadakatin jariya hmm. akwai sadakatin jariya ko wa amalin eh ka gane ko kar ka manta yana ciki maganar nike fadi eh. shine aka ce ba eh. kai aiki ka eh. ce aikin ga ladan shi ka kai ka ba mamaci ka yadda da wannan wannan akwai shi na yadda da wannan ka yadda kamar dan karanta fatiya mhm. in karanta Allah ya bani ladan ce mhm. Allah fatiya ladan mhm. shinga ka duka ba mamaci ne na yi wannan yanzu iyaye na sun mutu ka gane ko kowane watan na sauke alkur'ani kuma na neman albarka wannan na ce ma Allah wajen ladan wannan alkur'anin da nake sauka ni da kaina ihda eh, ce na kawo an ba ma iyaye na ina yi kaga amma abin da muke so kar ka manta facen na shi kuma ai shi ma addu'a ne da Allah ya gwada muna mu dinga yi cikin sallolin mu kar ka manta fawo amma abin da ikhtilat eh, kuskurin da muke yi wajen maganan ka gane muna batun sunna ne muka ce ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba ka gane ko amma karka ka manta fa yanzu a taru mutane da yawa ko wajen gawa shi ka ga mun saya one hour shi wani wani du'a irin ce yi fatiha goma sha biyu shi ka mun an gama a yi kulu ko goma sha wani ma shi kan yi fushi ya ce me ake maganan su kare dadi ne ko ina zo ne nan gawo ka duba duba eh, kar ka manta kar ka manta akwai ikhlas ikhlas eh. ka gane ko ikhlas niyyan nan hmm. inda qur'anin nan ka gane cikin shari'ar musulunci ba ce a hada kai kwana uku kwana bakwai a karanta qur'ani a sauke shi a ba mamacin ba Allah ya ce wa wala ne eh, mazo Allah ya ce wa wala salih yad'u lahu waladin salihna min babu tawassu bi ma'ana duk wanda ya ce da karaba zuwa ga wannan mutum ma karabata eh, damawiya ka gane ko ako karabata nasaliya ko kuwa me karabata sadaka ka gane ko inda dai kana da wannan kusanci gura gare shi kana kai addu'a ma mamacin ka gane ko he kana kai sadaka ka gane ko wannan akwai shi cikin addinin musulunci ka ba ma mamacin din amma a zauna eh mana nuna ce ba amma a zauna a tara a yi ƙur'ani wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karka manta karka manta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zauna an tara ƙur'ani aka rarraba shi aka ba mutane a yi a yi mi a sauka ƙur'ani gaba daya ka gane nan nan me kamar minti in bai ma kai minti talatin ba wani lokaci minti goma sha ishirin ko ko kuna yi kada ne bari kuma kan shi muke fadi abin da sa nake komo kanka saboda ihda thawab da bawa Allah ya bayyana cewa za ka karanta fatiha. Mhm. ko kulu wallahu kana da lada suka ce ni ina karanta wanga abun ga ladan Allah ya ke ba mamaci kaza sai akwai wani abu ku kaga eh, ko ina shi addinin musulunci addini duk abin da aka ce maka addini tauƙifiya ne manan tauƙifiya shine dole ka tambaya ya manzon Allah ya yi amma abin da ya zamanto al'ada wannan alakifak inda za ka sarrafar wannan ma ka'ida ce cikin kawa'id usuliya al'asul fil ibadati at-tawakkuf wa fil adati al-ibaha ka fahimci kuma mu dukanmu nan mun tabbatar cewa mutum ya mutu duk abin da za a yi masa har a kai shi makwancin shi na abin nan ibada ce to ibada me ya kamata mu yi ya kamata mu tambaya ya manzon Allah yi ya manzon Allah ya yi mun tambaya ya manzon Allah ya yi kai dai ba yi wanda manzon Allah ya yi in zuciyarka ya baka cewa kai wanda kai kai istinbati shi kai amma yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Sheikh baka bani jawabin Ina zuwa. Ai ihdan da kake maganan nan. Maganganun da suka yi da Sheikh ya zo ya yi taliki a kansa. Shi eh, Sheikh Hassan yake maganan cewa eh, ya jama'a babai ne fi shay'in wahid man jama'a babai baban wahidin faqad kasa qiyasan fasida <laughs> muna magana kan batun addu'a amma batun ihda at-thawab ko mutum ya kaddamar da wata ibada don saboda ya doki lada ya bayar ahli sunna wa jama'a mun tabbatar saboda nasusi ya zo a kai mun yadda da wannan saboda ina zo ka fatiya ka ce Allah ya doki lada ya ba mace babu lifi to inda ya ba laifi ina zuwa barin maka bayani barin maka bayani barin maka kamar sheikh eh Allah ka barin maka kaga eh, shekul islam a cikin fatawansa ya yi bayani cewa babu lifi mutum ya yi azumi da niyyar ladan ya kai mamaci ko ya yi sadaka ya ce wannan duka ko ya yi sallah da niyyar ladan ya kai gare shi ya ce wannan duka aikoki ne masu kyau wanda ana iya a yi abin nan kuma ka duba shekul islam ibn taimiya ba ya yi maganan ba ne kawai ya tsake baki yana da dalilai akan abin da ya faɗa saboda akwai hadithi wanda imamun nasa'i ya rawaito hadithin Eh, wannan sahabi mai girma abu sa'id al-khudri wanda ya zo ya ce manzon Allah uwata ta mutu fa amma ba ta yi wasiya ba zan yi mata sadaka sai manzon Allah ya ce eh, akwai wanda kuma ta zo ce uwata ta ta kwan babu zai yi in yi mata eh, abin azumi sai manzon Allah ya ce sannan ga uwa uba hadithi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari na cikin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalas illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu shi yasa mu ahli sunnati wal jama'a mun tabbatar da addu'a ga mamata kuma mun tabbatar ga karanta mun tabbatar ga da sadaka ko wani kaddamar da wani ibada ga abin nan amma mahallin amma inda malum suka samu khilaf malum ma'adu suna ma sun samu khilafa a kansa shine karanta qur'ani wa ihda'i thawabi ila mayyit wasu malum suka ce qur'ani babu wani nassi da yazo akan cewa fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fi asr sahaba ya tabbata cewa an karanta qur'ani an yi ihda'i thawabi ila almayyit suka ce tunda bai tabbata manzon Allah yayi ba wa naqifu inda haddihi ya kamata mu tsaya akan wannan wannan shine hujjansu eh, ina zuwa cikin wasu malumma kuma suka ce al'amuru fihi si'a al'amuru fihi si'a akwai al'amru fihi wasi inda na tun fari da zunna ina zuwa tu eh, ina zuwa tu dan na ga mai nisa don bai ji da kyau ba eh, ka fahimci ai suka ce al'amuru fihi si'a wannan fa cikin daga cikin hadis sunna ke karai sun ke maganar cewa babu lifi limadha li'anna qira'atul qur'an ibadatun bal hiya ajallul ibadat mhm. ibada ce kuma yana cikin ajallul ibadat babu laifi mutum ya karanta ya yi tawassali da waɗannan karatun da ya yi in allah ya karba ladan ya je ga mahaifinsa ko ga dan uwansa ko ga makwabcinsa ko wani makamcin haka wannan babu laifi amma akan makabarta mu yi abin da ya tabbata ga manzon Allah abin da manzon Allah ya riki gawa wannan da ittifaq malum ahli sunna illa man shadda min shi dai wanda ya ware daga cikin su ina ka ako ako shi ne ce shi ne ce illa ya eh, akwai shi cikin malum da sunan akwai wanda suka ce kamar ya kai kuma akwai kaga kaga akwai akwai wasu athar wanda yake an yi isnadin sa zuwa ga wasu maluma kamar imam shafi'i an yi isnadin wani magana cewa ya ce a karanta wani abu na alkur'ani ya isnadi to amma maluma sun tattance wannan suka ce haza nusiba ilaihi walam yathbutu annahu amar bidhalik sa'annan kuma ibnu umar shi kuma an hakaito wani athar cewa ibnu umar ya ce in ya mutu a sauki qur'ani kan gawansa wannan kuma mutum in zaka karanci tarihin ibnu umar da tashaddudin shi في اتباع السنة أنه من المستحيل من المستحيل لا بركة شيك شيك شيك شيك daga cikin ba da kai ta ana yi kowane ibada a ba da kyauta banda karatun qur'ani farko kai wannan magana eh kace karatun qur'ani wasu dai suna kamar ba bai kamata a yi amfani da karatun kurani kuma ka kuma ka tabbatar kuma daga cikin ahlus sunna kuma sun ce karatun kur'ani babban ibada ne za ka yi ka karanta kurani ka ce ladan Allah ya ba mu wannan ina koro maka akwal ne min babi amanatul ilmi daga cikin aiku ne malum abin da yasa kuke da gaya saboda saboda malumman nan duka kowa na da ke <laughs> abin da yasa kar mutum ka zo kai ka tsaya ka yi ta'assubin ra'ayin da kake kai ya zama to wani ka ya ji ya wani ra'ayi daban kaga lokacin baka ba ilimi amana ba in dai maganan kan nan in dai haka nan ne amanan mm-hmm. ilimi in dai wasu suna karanta fatiha daga cikin malumman ahli sunna akwai wanda ma suka yi da wannan baka ji abin da na faɗi ba amma mm-hmm. babu wani malamin ahli sunna da ya je makabarta yake karanta fatiha ko wani aya ko wani sura ba shi wani malami tafaddal tafaddal shekh abdurrahim ka gani saboda in na kare kanka da zo malam kamin ka zo kai bayani eh, eh, eh, ga malamin nan doktor wahbatu zukhaili Sheikh ya wani magana a nan yanzu nan ya amma kar ka manta doktor wahbatu zukhaili ba shi zamanin mun ganewo

kaga shek ya magana kamar ibn taimiya kowane magana za ya yi yana yin sa ne domin akwai nassi a kai ba yana magana sagaga ba ne mhm. shi ne ke son shek kuma ya fahimta cewa kamar duk malumman waɗannan mazahibin nan da kake ga ba suna magana ne akan nassi amma ni ban yin shi itlaqan ban yin shi itlaq domin akwai wurin su kawa'id usuliyya waɗanda yake suna kan i'timadi a kan shi wurin istinbatatun su me kace nufi da itlakan yani abin nake nufi da itlakan ni ban ce mai su suna gani suna i'timadi kan nasu ne kowane lokaci ah, nasu sare la ah. amma lokaci suna kan i'timadi kan wani ka'idan da yake akwai nasu da ke tayi da wannan ka'ida shi su yi tima da kan wannan kana nufin ra'ayi ba ne ka'ida ne ko istinbat ka'ida ne kamar da ya ce mai al'asul al'asul al-asl ah, fil ibadat al-asl fil ibadat at-tawaqquf uh-huh. wa fil adat uh-huh. al-ibaha al-ibaha wanga ka'ida usuliyya ne eh, kamar da mu mamurin mu muna da ka'ida usuliyya uh-huh. kullu shay'in halal hatta ya tabayyana laka annahu madha haram wannan ka'idan nan ba haka kawai saga ga suka kawo wannan ka'idan ba su itimadi eh, kan waɗansu nususu ne suka tabbatar da wani abin da nake fani ma saboda wani lokaci ka gani ra'ayin da ya kawo nan mm, eh, bari bari bari da shi eh, muka shiga ina so ya sauka ya ka bari magana ya so ah, ba ba na gwada bari mu ka sauka kan bari na baka dama mhm, mhm. shek sauka kan maganar doktor ina so in doki wannan maganar sheikh mm. kan batun sheikh ibn taymiya cewa ko me yake fadiwa ينا اعتمادني على النص إما إطلاقا وإما غير إطلاقا haka sauran maluma kuma suna aitimad ne akan me akan nas ba wanda ke magana so, ala ra'ayi na ban kare ba okay. ban kare ba maluma sun yi wani magana a game da wai mun harbata maudu kun cudanya kafin ce ne mun harbata maudu tambayan da kai ne batun karatun alkur'ani shi nake son tabbatar maka karatun alkur'ani na ake yin akan makabarta mm. ala nahwi aw ala asasi ihda'i thawab eh, tilka sura aw tilka fatiha ya wafaka da kai to wani extent so magana ya aji ya aji sannan kuma za mu zo na biyu ba kan makabari ba eh na na na ina zuwa za mu zo na biyu abin ne abin ne sa ya ce ba kan kabari ba inda nake so in zo kenan mhm. ikhtilaf inda ulama na sunna an yi a karanta qur'ani a makabarta a kan kabari inda ikhtilafin ya zo kenan wurin malumin sunna waɗannan mazahibin nan duka inda ikhtilafin ya kenan amma in bi diddigin waɗannan mazahib ba wanda ya fito da hurman shi ba wanda ya fito da da hurma hatta imam abu hanifa na cewa shi yara adam karaha alƙira'a jama'iyyan alal qabr malamin ya malamin doktor wahbat adam karaha adam karaha yani ba makruhun bane adam karaha so asasin da karatu kan karatu kan kabari malumun ba wanda ya fito ra'ayin imam abu hanifa kenan abin da nake son ka sani ba malamin da ya fito ya haramta inda ya batun imam shafi'i bari karanta maka nassun na imam shafa. وقال الشافعية نعم المشهور المشهور أنه لا ينفع الميت ثواب غير عمله ميت باي تيهم فاني أيكين ديكي باي أيكين سباني نعم. كالصلاة عنه قضاء أو غيرها وقراءة القرآن شيء زوي شيء وحقق المتأخرون منهم من من؟ min shafi'i wani waɗanda suka zo daga baya daga cikin yan shafi'iyya mm. haqqaqu sun tabbatar usulu thawab alqira'a kaman an na yana ladan shi yana isa shi na ce yana so yi magana fi eh. tayi da sheikh da ya ce yana so yi maka amana ilmi ya bayar bebe zana bashi wannan nas ya san nan ya san nan <laughs> eh, eh, imam na zo na nemi extra time ka bani to <laughs> am kaga daga damu abin ganga no abin da yanzu aka magana da nake yin ga wallahi na yi daga zuciya na musulmai ya kamata mu mai da hankali kan wani abu akwai abin da malum masu ka shirya Allah ya saka musu alkhairi sannan akwai abin da yake ainihin shine kada mu doki wasu mangan da malum ma ke yi malum ma ke yi shi mu doke shi mu kamar dai shine addini Allah ya saka musu alkhairi sun yi kokari da kokarin su yau addini kai gare mu amma mu sani kan san mutane ne wani abu alƙur'ani Allah wangiji ya ce ni ma kuma rasulu fakhuzu wama nahakum anhu wama nahakum anhu shi sa until mhm. ana ka ji ayan da kyau wanga aya kawai ya isa tashi wasan goma na hakum kuma ano aka annabi aka ya fari mhm. wannan shine abin da ba gadama kai shi yasa batun ababen da muke fari ga da abin da mu zo mu fari gaba na ja ayan gani so da yin shimfida karin masa kanmu malami kaza ya ce kaza malami kaza ya ce kaza malami ya ce kaza maganar nan ne akwai abin da Allah ubangiji ya ce kaza ko abin da annabi ya ce kaza shine abin da ba nassi kararrakan Allah ubangiji ya haramta ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta kai da kake son ka haramta shi wai da wani malami ya fari naka nan shine takalluf ahsant amma wanda ke gan kamar a tunda Allah bai haramta ba annabi bai haramta ba mutum na da hanya ya yi matukan ba ya yi shi yana wani nasi daban ya khalifa harafa wani nasi daban ba lokacin baka da hanya ka tare shi abin da ke so mu shi fida kenan ya kawo maka kai wannan kai nake cewa maluma suka yi al'asul fil ibadat kwarai kuwa kwarai wai fadi a me bi shari maluma ah, a nake cewa kawa maluma usul suka kafa wannan haka ba wani ma ba ba ba hadisi ba sun istinbat doctor a duba ba inda eh, ne na oh. na zo doctor nace a duba man ahdatha fi oh, amri very good very good very good da kai irin na shekaru ah, bar shi wannan wannan hadisin nan muna so ya zo ne da sauri fatara wannan <laughs> hadisin wannan hadisin wannan hadisin nan wannan hadisin nan na ba ka damu nace ba oh, wannan kaidan ka tare wannan kaidan nan inda inda aka yi istinbat ka dame ni doctor ka ina zuwa yanzu ga ya hankuri eh. cikin maganar doctor da yake kawo abin da Sheikh Islam islam ibn Taymi al al'allama ya faɗi kan ababen da mutum za ka kai lare ya kai ga gawa ya ce ko ka kai sallah ko hmm. ko baka ja fari ba ya ce ka ya fari eh, eh. da sur ka fari ka da Allah ka fari kai kai ka azumi kuma ka ya ce ka kai azumi eh. ka kai sallah wallahi haka ya fari ba zan iya tuna ba amma kuma ba zan bai in kare shi eh, ka ka tuna da abin ya faɗa ko bai faɗa ka ba oh sorry in dai na faɗi na ga batun sallah ana tabbabar mu sallah ta batun sallah akwai khilaf bayin ulama ina da isbati akan sa batun sallah na baka dama akwai malam samu hankuri na shef samu hankuri samu hankuri na eh, na zuwa eh, na ba yanzu ne tambaye nace ba zan yi inkarin Mhm. abin da ya faɗi ba saboda eh. mutum yana magana wani lokaci eh amma yanzu ina ina so quickly eh, quickly eh, ya tabbata haka ibn tamiya yayin wannan magana ina faɗa to da ya kamata ni tsokaci a kansa mhm. tsokacin da zan yi a kansa shine malum masu yi sabani kan batun sallah mhm. domin majority suna ga cewa kamar wannan naka ne balma ittifakul ulama sun dace kan cewa wanda kai za ka yi na farilla da ni kawai time na ke tafiya na da ni ke eh, eh, eh, batun a ko a ne na fila na fila wannan babu lifi za ka iya kai na fila ka kuma ka yarda da wannan ko ka yarda da haka na yarda da shi ka yarda da haka amma da zan tabbatar man kamar sheikh ya fadi kamar ibn taymi yayi wannan magana wai azumi kana kai azumi ya kai lada zuwa da sallah ya fadi ya ana record ana ya play back daga baji ah, ah, yanzu ah, ba na ne yanzu tambaya na ne sheikh bai eh, inkar ba sheikh bai inkar ba amma balin da ma sheikh yayi gyara ne eh, eh, labas ko ta haka linka a kai kai shurun a ina ke saulara ko ke zo da kan cewa da zaka ke tambaya ni kan wani hujja sheikh islam ya wannan magana qur'ani ko hadisi domin man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu kan wani hujja shekul islam ya wannan wannan magana yace zaka kai sallan nan ya ka ba gawa yake masa bayani na ce malum ma yanzu ne kan batun a batun shekul islam ke yi ina zuwa ina zuwa kaga nassin shekul islam bari in karanta muku nassin shekul islam a cikin fatawul kubra mujalladi na uku safa na 37 da saka alkhairi yake cewa wa kar sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bis sadaqati alal mayyit mm-hmm. wa amara an yi sama an hussau fasadakatu an ilmauta min al'amali saliha bai kara sallah shi sa in an batun sallah ma ya zo to wannan min indi amma shek nan gana wannan haddi wannan yana wani kamini mu sannan eh, sannan sannan <laughs> shek sannan gabani aka sannan magana da ya fadi kuma wasu maluma su yi magana kuma maluma manyan manyan maluma da suka yi da kuma ana yi sallah a bayar wannan ya kwanta kaga mafhumin wannan lamarin duka shine mushkilan aka ce batun ibada tawqifiyya ne a tawakuf ko ba ka ba mm, al fihi ba very good mm. magana maluma usul kenan shi ne ke cewa a ah, akwai abin da ya faru zamanin manzon Allah da ke halafa wannan magana misali talbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma aka yi gaban annabi wannan ba wa annabi ya shiru ba yayi wani abu wasu suka ji gaba abinda annabi yayi amma shi aka bar nashi aka yi wannan abu daban annabi na wurin ko bai ce komai ba ko bai ce musu man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu ba annabi ya san wannan ko bai sani ba mun fi sani wannan hadisi ka kuma cikin sahih muslim hadith number 1184 hadithin jabir bin abdullah babban sahabi aiki shine wannan rawaito hadithin labarin hajjin manzon Allah hadithi mai sau tawil ranar annabi ya kai hulaifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi talbiya shi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mhm. ina annabi sai yake na shi aka samu sauran sa wasu sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi so kawo nasu wasu fari wangan suka kara suka kara annabi na wurin yaji ji da wayan su kara ibn umar wannan malamin ke fadda su yace ashaddu tamassukan bisunna bisunna yana daga cikin waɗanda suka sake wanda yana da wanda suka kakara akwai wanda suka kakara akwai wanda suka kakara suka kakara dukkan sunan kuma annabi bai bai hana ba point na ne wani ya ce kamar ai tunda annabi ya ji bai ce komai ba ya zama mi ya zama sunna amma point na ne ba su fara yin nan ba sau da san point na ba sarki kaga muna abin gani duniya duka na amfani da shi kuma mu muna zo nan ganga mu muna banganu mu amma ya kamata mu mai da hankali kamar ana sauraron mu yasa wanga mafumi abin ga yasa wallahi alazim kaman 3 months kiga na zauna ni ma wuri biyu na magana nace ce hadithin man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun ba na yi musu hadithin bane so da gurgurun bincike na hadisai sun tabbatu da ire-iren su dake nuna kullu bid'atin kaza kaza dalala da ire-iren su na gurgurun bincike na sun tabbatu amma menene mafhumin abin wurin nan ni a gani na maluma da yawa sun yi samsin fahimtar lamarin a gani na kuma ire-iren wa'an gaba ba wa misali ho kafir yana daga shi abin nake cewa kuma an yi rashin fahimta abin wa'an ga sahabban ga in dai sun fahimci kamar ahdatha fi amrina kan abin da annabi ya shuru sai wannan annabi ga nassin da yake na talbiya shaka samu wasu daga sahabbai kamar su ibnu umar wanda yake malama ya masa wani tambaya kuma haka nan ne malama aka suke kamfani batun shi ashaddu tamassukan bis sunnah sai aka samu ya gane manzo Allah nawo an bar shi ai yi wanda ba kai ka kawo mana misali kwarai kuwa hadisin a gashi nan hadisin Jabir bin Abdullah 1184 sai muslim annabi na yin labbaik Allahumma labbaik wannan hadisin no sai ce wa kana ibn Umar yazidu labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika yazid kwarai kuwa wallahi alazim mhm. wa kana ibn Umar yazidu na na kafto hadisi sai muslim nace ga oh la ya ta ta gane ko karanta shi yasa wa kana ibnu umar yazidu ko ba shi kare ba kwatara haka ninka musannaf ibnu abi shayba ya rawaito sai na umar yazidu yana karawa umar bin khattab al-khalifatu الثاني ينا كاراوا ينا تقول لبيك مرغوبا ومرهوبا لبيك ذن عمائي والفضل الحسن وانا بابو يا وبني مال ما سنسوا bakta waji ba ina ka ce ibnu umar ba hazra eh, eh, ina ga ba kuma umar ibn khattab na ka maka wanda bani ya kawo na ibnu umar na ka maka wanda bin wannan musannaf ibn abi shayba mujalladi na hudu amma wadannan fa suna cikin tauki taukifiyyan na mawo kar ka manta saboda me an yi wannan aiki ba gaban mu ba in ka tama ba oh, kaka yaka nan mala san jiran point na ne ba mala san sa mhm. da aka ninka in taukifiyya ne me yasa suka start in the first place but they were with Hazrat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka na ba. Wai ba. Su soma ba da ra'ayi ba da ra'ayi Allah suka so. Malam. Sun soma. Ba shi ba su ko ranan bai ce kaman kowa yayi abin da yake so ba. Misali yanzu aka ce kar wani ya fita cikin studio ga. Mhm. Aka ce kar wani ya fita mhm. cikin studio ga. Ya kamata wani ya fita bakin kofa a ce mai ya koma. Mhm. ya kamata ma ya fara ko kai bakin kofa amma ah. ba barin tambaye ka tambaye ni ba lokacin ba kan shari'an musulunci ana ana cikin jina sani ka gane ko ka shi ka shi kan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuwan shi ne she ginan ginin shi ya kammala ka gane saboda shi lokacin nan wani sahabi ya yi wani abu ya eh. zama nan dai rasul sallallahu alaihi wasallam ya sa. ya zama min oh, dinin ban yi gadama ba jinan eh, eh, bayan na fari da annabi ya ji yayi shirun nan ya zama mi sunna ya tabbatar da shi ya tabbatar da shi shi nake cewa ba mafhumin nan me yasa suka start in the first place ka gane malama ba san ko kun understand na ba ni damuwa na kenan ire iren su ni amru bin as ya je wani yaki zatu sulasil wani littafi wani tafi kuma zatu salasil yakin na annabi ya yake su shi bai je ba ko kawai ne ke fada zu na throw challenge cikin nima wata uku ke ga da ce duk malamin da ya rede in ma ni in bi shi ko shi ya biyo ni ko mu ga wani wuri mu yi magana kan mafhumin hadisan da suka kawo batun bid'a ba ina musu hadithan bane a fahimce da kyau amma mafhumin shi ya mun muka fahimce shi ne domin zamani ya kai wani abin da wani shi ya gan dama sai mai da shi bida wanda ya gan dama so da wasu daban ke yi sai ce wannan haramu ne malam ina zuwa ina zuwa amru bin as ina zuwa ina kama amru na as so kana son ka ce ba ina zuwa eh. abinda abdullahi ibn umar ya yi ne eh. bid'a ce na ko ah. da ya fara batun tawqifiya ne ki hakuri malam kaka abin ga shi kan jiwa ah, ya fara ce na ka gani ba ba ba batun ya fara bane akwai kaida it means yana ce ba wai me yasa malam san baka fahimce ni ba wannan man ahdasa fi amrina kalmar nan ya so nan okay shi bari batun tawqifiyan nan eh, eh. ka ka kawo hadisi da annabi ce kaman mm-hmm. al'amarin abin ga al-aslu fil ibadat ba hadisi bane فربو شركة شوكا مالي وحاطة جيسي من ما تقول لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه كرم من تاها ما ليس منه شيخ نازوا شيخ نازوا شيخ سامان شيخ سامان شيخ سامان كوري شيخ سامان كوري ina so yi maka tambaya game da mutum sadakan na ina zuwa ina zuwa ina so sabi mazo Allah bari na je break na minti jama'a dan sai nan minti daya inda in sha ruwa idan na dawo ci gaba da shirin kasance tare da واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم a duk lokacin da kake tafiya kai kade ko a cikin taro ko a makarantu duk rayuwar mutum a yau yana yin ta ne a cikin tsoro masu iya magana na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki haka kuma hanyar lafiya a bita da shekara rikicin makiyaya da manoma yana ƙara yawa a wasu sassan nahiyar afirka ƙasar ghana da wasu ƙasashe suna fuskantar irin waɗannan rikice-rikice da ke kai ga rasa rayukan jama'a da basu ji ba basu gani ba tare da kashe shanunsu a wasu shekaru da suka gabata ƙasar najeriya tana yawan fama da aukuwar rikice-rikice da suka shafi albarkatun ƙasa galibi tsakanin makiyaya da fulani da manoma wanda ba fulani ba ne a baya-bayan nan ire-iren waɗannan rikice-rikice ya yi sanadiyar haifar farmaki daga fulani makiyaya kan manoma da ma sauran ana yawan kaiwa manoma farmaki a mafi yawan lokuta wanda yake ba su iya kare kansu mata da yara ƙanana na fuskantar barazana a sanadiyar waɗannan farmakin domin haka ne ya zama tilas a gare su da yin ƙaura a cikin yanayi na wahala da kunci da talauci zuwa maƙwabtan garuruwa domin neman mafaka ba tare da mazajensu ko 'ya'yansu ba bugu da ƙari kuma babu matsuguni babu abinci a waye gari har ma da matsalolin da ke shafan addini da kabilanci inda yake haddasa rikici tsakanin kabilu wanda haka kan iya bari rikici ya zama na addini akwai tsoron cewa wayannan farmaki za su kasance masu muni a nan gaba sai dai hukumomin gwamnati a yankunan wannan abin da ya shafa na daukan abin da wasa kai farmaki tsakanin fulani da makiyaya yana iya janyo kai farmakin ramogayya samun makamai cikin sauki da raba kan mabiya addini mabambanta tsakanin fulani da manoma yana ƙara wurautar wannan rikici a faɗar wasu rahotanni a kan ƙasar najeriya tun soman mulkin jamhuriya ta hudu a kan tara, rikici tsakanin manoma da makiyaya ya yi sanadiyan rasa rayukan mutum dubu goma sha tara da sanadiyan dubbannai rasa mahallinsu. Har ila yau matsalar rashin tsaro da rikici ya yi sanadiyar wasu sashen al'umma daukan matakai na kirkiro tsarin tsaron jama'a da samar da tsaro daga kabilu domin kare kai wanda hakan ke sanadiyar aukuwar karin tashin tashin hankula inda ake lalata dukiyoyi da aka tsara a cikin shekaru masu yawa ake kona waɗannan dukiyoyi a cikin mintuna kaɗan hakan dai na kawo kuma baya ga tattalin arziki da ma rayuwa baki ɗaya shin mun gamsu da wannan yanayi da muka samu kan a ciki shin ya zuwa wani tsawon lokaci wannan kisar gilla da kashe rayuka zai ci gaba da kuma lalata dukiyoyi ya kamata mu gane cewa mu al'umma da ya ce ba tare da la'akari da bambancin kabila ko addini ko manufofin siyasa da suka raba mu ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halice ku daga jinsin maza da mata. kuma daga ƙasashe ƙabilu da kuma harsuna mabambanta domin ku iya gane juna inna akramakum inda Allahi atqakum tabbas mafi daraja a cikin ku shine mafi imani inna allaha alimun shine mafi sani kuma gwani mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya a junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da junanmu mu wanzar da zaman lafiya tsakaninmu mu wanzar da zaman lafiya tsakaninmu mu wanzar da zaman lafiya kuma a tsakaninmu mu wanzar da zaman lafiya tsakaninmu mu wanzar da zaman lafiya tsakaninmu. Wanzar da zaman lafiya a tsakaninmu. Mu wanzar da zaman lafiya a tsakaninmu mu bari zaman lafiya ya wanzu tsakaninmu joɗa ni wuɗire hakuri ami min jetti sanne واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا to jama'a mu da dawowa kada ku shafa kuna kan gaskiya tv shirin nan na farkarwa ina tare da manya-manyan maluma suna min bayani kan in fahimci ainihin addu'a jerin addu'o'i bayan wafati kada ku shafa kowane ranar alhamis muna nan karfe 8 agogon gana karfe 9 agogon niger da najeriya imam sarki <laughs> imam bari mu baka minti dai ka wrap up saboda ban son ka fada da batun hadisin bid'a ban fada saboda bid'a bid'a na ban fada ban ban eh, shiga wurin sa amma ka dai lokaci na da yaware ne amma ba damuwa abin da akwai shi ni ba abin da akwai shi ni ba ina so mu fahimci wani abu ne al-asl fil ibadat at-tawakkul sahabai annabi sun yi wasu ababa wasu sahabai annabi sun yi wasu ababan da ke kwada mu kamar yadda mu muka fahimce shi da yadda malum masu kasara yasa kai na ce kan malum masu kasara wannan ibaran ga malama suka sara shi ko da yake sun doko shi daga wani magana amma wannan magana nake cewa wasu sahabbai ba su fahimci shi aka ba damu mu nan duka ni muna tafiya ne ala fahmi salafi salih akwai wani bawan Allah da aka ce masa Amr ibn al-As annabi ya aike shi wani yaki da aka ce mai gazo su zati salasil bawan Allah ya je sai Allah wani ya sa asuba shi janaba ya kama shi da ya tashi shari'a musulci mi yaje in ka kana tare da jinaba kai mi kai wanka kai wanka ya kamata ba wa Allah da yayi wanka ya alwala ya sallah a ba wa Allah sai shi ya ma shi ba sallah ka gane ko to sai sauran sahabbai annabi da ke tare da shi ba su haka mi kuma ke ga yayin ga karshe dai kan kai kanisa complain ya zo ruma aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki kuma ya gayyato annabi ya gayyato amr ibn al-as ya tambaye shi ga labarin da ya haka nan ya tabbatar ci annabi an yi haka annabi babban kwarai sai tambaye shi me yasa kai haka sai annabi ce mai gaskiya ne akwai sanyi na ji tsoro ya amfani da ruwa kuma Allah bangi ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sai annabi ya dariya shi yasa da Allah inda mun doyi kan wato addini al-asl fil ibadat at-tawaqquf inda mun doyi inda ya doyi wannan asalin da ya kamata yayi wannan movement nan wasalla ni ko ya sallar da mutane ni imaman shi yasa inda da yayi wannan yazo ya filfa yasa a sai inda fahimtan kenan da ya kamata ma he shouldn't start at all based on this nike son ce kaman addu'a na neman gafar da annabi ya fari annabi kayyade muna ba da Allah wa gije sa annabi ke sallah yake so mu siya yanda yake shi ce sallu kama ra'aytumuni usalli da kare baka da hanya ka kare wani kokari kuna ya mun magana haka nan ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hajji yana ga mu sahabbai shi ta akhudhu anni wani yana cewa khudhu anni manasikakum shi yasa ababan da aka yi samu na kai aka samu na takunkumi shi yana nan ababen da ba sa ba mutum wanda ban bi ya samu na malum su yi su Allah ya saka musu alkhairi shi yasa tuni yadda mun ka doki fahimta wasu awa ba ba haka ba inda mun fahimce shi kan haka wani bai zuwa ya saya Allah bangiji ya ce sari'u ila magfiratin min rabbikum sari'u ila magfiratin min rabbikum na ai malama tafsiri sun ce maka man sari'u ila kulli ma yujibukum al magfirata min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga aikata duk wani abin da zai samar muku gafara daga ubangijinku in da ke nan sari'u ila magfiratin wani bin da kuma istighfari ba ba wani malamin da ya kai ya takaita da kan fannin istighfari a sai ba istighfar kawai ke ake yi ya samu mutum gafara ba kuma a hausance mu ce kuma Allah ya masa gafara Allah ya fi mai gafara ne roka ba mai gafara ne ko ba roka mai gafara ba roka mai gafara mu duka kuma mun yadda haka nan mm. duka mu ce a hausance mu cikin busan gashi ake fadi mm. Allah ya mai gafara Allah ya mai gafara no Allah ya shi Allah ya shi eh, busan ganci ke busan eh, ganci ba ka ce Allah ya masa gafara sai <laughs> ka ce kwandon bai ce kaman Allahumma ighfir lahu wa thabbitu ala alqawli thabit ba mm. ba karba an karba wani wanga magana subhanallah ina son ka ci gaba game da abinci da ake rabawa wurin addu'a hmm. masu ne bread bread ne wayannan ababen nan duka kan wani babi kuke duban shi duka babi ni na aiki da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bawan da za tambaye shi ruwan ya zo bi ko duka imam muslim ya rawaito akwai inna abi mata walam yusi akwai kuma inna ummi matat wannan ko duka nan sai ba malai ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifina ya bar duniya warwaya wa taraka malan kathiran mm, mm, mm. warwaya ko bai kawo wannan ba yace ko bai wasu shi ba sai ta hal yukaffir fa hal yukaffiru anhu akwai kuma yukaffar akwai yukaffir duka hadisan sun zo duk kuma cikin muslim an atasaddaqa anhu ya tambayi ma'aiki shin annabi an yafi ya an kankare mai wani abu na daga laifi Allah ya kankare mai wani abu na daga laifinsa an ne masa sadaka da shi arzikinsa da ya bari in kuwa arzikin shi dan yake nufi sai annabi ya ce eh ya masa amfani kan nan malum duka sun yadda kaman yin sadaka yin abinci ne sadaka ne na kuɗi sadaka ne na mi sadaka ne na mi aka yi yana amfani Sheikh Abdurrahim kama kana dace da wani game da sadakan masa bread abinci wani mai mana ya yanka shanu sadaka am za a iya yi ma mamaci sadaka za a iya yi sadaka ma mamaci amma nan mu yi wani magana makon da ya wuce ba cikin arzikin da ya bar ma magada ba arzikin da ya bar ma magada waɗanda za su ci gado ko da ɗaya cikin su bai yadda ba ba wanda ke da hannu ya cire wannan kudin ya dafa abinci ya ba mutane amma ya zo kai 'ya'yansa suna da iko shi ake ce ma al'ita'am al'ita'am na kuma yana nan cikin kashi guda biyu ita'am wa ahlil mayyit wanda ake yin taziya kwana uku ana dafa abinci a mai a kawo gida ita'am wa ahlil mayyit wannan nana sannan ita'am bi unwani sadaka za ka yi sadaka ne zan dafa abinci ne bread ne raba ma jama'a wannan jaiz ne dukka yana shiga karkashin sadaka bai da wani matsala sharatin nan ne kakkuta ba di arzikin magada sharatin nan ke ok eh, eh, doktor shi ganyar mai magana game da batun Eh, wayan ga ababen ga maluma gashi suna cewa kamar za ka kai wannan abin nan su matsalan su kawai ne kad zuwa taba kudin magada su an ya ba da eh, kuma ba da izinin su ba ba da izinin su ba eh, ya ba bread an ya wurin addu'a hakan ga wannan duka suna gani suna duban shi daga cikin babin sadaka <coughs> me yasa ba ka son ka bude wanga kofa ka hada shi da kofan wazi kwana uku mm, ai shi matsalan mu ba mu yadda da addu'an kai ranar da aka je aka dawo bisu ana ya zama masallaci a addu'a mu ba mu yadda da shi ba sa'an ranar kwana uku ma ba mu yadda da shi ba ranar kwana bakwai ba mu yadda da shi ba ranar arba'in ba mu yadda mun yadda da addu'a mutlakan kowane lokaci a yi mamaci addu'a amma wai a zauna a sanya rana wai a yi saboda akwai hadithi da ibn maja ya rawaito hadithin jarir ibn abdullahi al-bajali ya ce wai kunna na'uddu al-ijtima wa sun'at at-ta'am min niyaha min niyaha mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna daukar haduwa gidan makoki da yin abinci wannan yana daga cikin kuka ne na makoki su suka doki wannan eh sahabbai haka suka doke shi wasu wasu daga sahabbai ana ba a da ba an kaka ce wasu a wasu wasu Sheikh Bare Land nan kana da kunna Sheikh Bare abinda yasa kuma zan ce maka ya dauki sahabbai ne gaba daya a gwada mini sahabi guda guda guda guda da talaka mai maimaita shi <laughs> guda guda wanda aka yi addu'an kwana uku hmm. ko addu'an bakwai ko addu'an arba'in ko na shekara kuma sahabi da aka sa wuta gidansa bayan mutuwa so isa wannan abincin nan kuna gani kamar yana daga yana cikin hadis na karanta na ban fahimce shi ba da ka ce eh, abinci da suna daukar eh, a zamanin manzon Allah suna daukar haduwa mm. saboda makoki gidan abin nan mm. sa'annan kuma da yin abinci gidan makoki e suna ɗaukan shi cewa wannan yana daga cikin kukan makoki abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi yasa na ce <coughs> wannan gaba ɗayan sahabbai ne wanda kuma ya ce a akwai wani sahabin da yake su ya taba yi hadithin ya zo biyu akwai hadithin da ya kawo ba'ada dafn bayan biso akwai na ruwaya kuma a shi ne to very good hadisi shi yasa shikenan ba da dafin to sarki ina son ka bani hankalinka wai ba da dafin kaji da kyau dafa abinci da taruwa gidan makoki bayan biso ta kan kabla dafan an yaye dafuwa gidan makoki kenan kawai ba ba kiyasin waran abu wannan wani lokaci ba shi muke fari no no ana dafni la tastani fi asha ana zuwa kabla dafni fa sai kabla dafni fa no no no lahza lahza lahza lahza lahza doktor lahza kuma abin nan ne ba ba lafi na je wurin amma wurin nan na karatu ke wurin

ko su sun kasance farko bai nuna ama na sahaba abin da sahabai manzo Allah ba mhm. in any case ba farko kenan wani ya gan wani abu ba haka nan bane Abdurrahman bin Auf mhm. random last born annabi Ibrahim ya rasu mhm. annabi ya waye ko ya waye ba tsakanin ka Allah me ya ga annabi maluma nan ga me ya gani ya tambaya annabi wa anta ya rasulullah annabi kai kuma shi yana an kama tun da an hana kuka ba tun an hana kaza kaza kaza shi yana ya doke shi daban ne an shi sa dai ka annabi na kuka shi tamar wa anta ya rasulullah annabi kai kuma kai Allah kai kuma annabi kai kuma kana kuka shi annabi shi a innaha rahma annabi shi a wannan nake yin gashi daban ne yasa yanda shi ya doke shi daban yanda ya gan shi daban yanda abi asali hakikanin abin yake kuma daban ne hmm. yasa in shi ya gan shi haka wani Allah ya saka mai da alkhairi haka shi ya gan shi hmm. da gurgurun waɗanda suke tare da shi su gan shi haka su haka su gan shi hmm. amma babu babu cikin wani yare cikin wani kabila cikin wani al'ada cikin wani mi da aka doke a taru ko a yi dafuwa ya zama daga kuka da daga min niyaha ba kuka kawai ba kuka da daga murya sarki na taruwa an ka taru yanzu aka muka taru mun taru ko ban taru ba mun muna kuka ah. ya za ga ana da forest suna kuka ya doki dafuwa asniya kagan in magana ya zo ya kamata a auna magana ko hadisin na bincike shi na bi wallahi sinari hadisin duka sun kawo isnadu kawi wanda su ce kaza kaza kowa da irin ne kawo na bincike hadisin left and right amma magana na ni shine yanda shi doke shi kenan shi yasa Allah ya saka wannan bai ce kuma annabi ya fari ba shi ya fari gani su abinda suka gani kenan so so gani gane su ya zama ba haka nan ba bari ko mu kan check na ba okay bari mu zo tunda fa min ku da mu duba eh, batun addu'an nan da shek ya ce kaman ba sadakan nan ko eh, eh sadakan nan da ya ce kaman ba wai an hana bane mhm. ana yi kowane lokaci eh, amma kai kai abu guda ne wai haka annawawi al-ijma ko ala annaha taqa'u ala al-mayyit anil mayyit wa yasiluhu thawabuha sawa'un kanat min walad au gairihi sadakan kenan eh, ka gane ko mm-hmm. sadakan ka gane shi imam nawawi kawo wannan abin ka gane mm-hmm. shi ce wai lima rawahu ahmad mm-hmm. imam ahmad ce ko wa muslim wa gairuhuma eh? an abi hurairata anna rajulan قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات wa ka gane ko wai lalle uba ana me ya rasu eh ka gane ko wa malan ya bari kudi ga walam yusi kuma bai yi wasilci ba hmm. kaga nan masu ba da inganci cewa yes sadaka na kaiwa ce na mamace don minal intifa'at karka manta ba mu ce kamar sadaka bai kaiwa amma mushkilan da muke da shi nan eh. karka manta akwai wasu gargajiyan mu <laughs> da muke aiki da shi a nan Ghana da saur a ina jin ku ka gane ku ka ba mu dakala ka gane ku shi ne muke cewa ba hmm. wannan ba sunna bane amma ka gane ko kar ka manta sadaka ba duwa ga hadisin nan yace fa hal yukaffir eh fa hal yukaffir anhu an atasaddaka anhu na eh ka jini to ani ban ban ce a'a ba ko na ce a'a to ka gane ne ce ba ce Allah manzon Allah ce na'am kar ka dakanta wa anil hasan an sa'ad ibn ubada anna sheikh in ka ji eh, hadisin ne lokacin ya wuce eh? lokacin na ya kare lokaci ya kare inni inna ummi matat afa atasaddaqu anha abin ne ce so she cikin hadisin ba manzon Allah ya ce ba ki jina rijiya kina shayar da mutane kuma wannan rijiyar haro yana nan a cikin madina ana kiran sikayat eh, al sa'ad a cikin madina ka gane ko ita matan kaga wanta ne ta su fawo she tana son ta yi masa sadaka abin da muke cewa yanzu kai ka tabba ka karanta hadisi da ke gwada eh. kaman wani ya yi ma ya ma baban shi sadaka eh. ya yi man shi sadaka sadaka na shi wani kuma ya masa sadaka bread nan baban shi me yasa kake da kar ka manta abin da muke cewa mm. wajen da akwai takalluf akwai takurama iyayen me karka manta fa eh mutanen mamacin ka gane shi wajen wannan takalluf na masa wanda ce zuwa kan masa wannan ne masala so ne wuce ba to bari bari mudakala na baka da baka da na ga da. na wucewa no no no ku dai kar ku manta ka gane ko akwai wanda ya tambaye shehu Ibn kaman ba wai mutum ya mutu mu kaman abokanin mu mukan iya mu yi yanka mu yi abinci mai kyau mu kawo musu ka gane ko a taimaka mutanen da ke zuwa kan ta'aziyya ka gane shi ce ba ai waɗannan dukan nan ba abu ne da ya ce akwai takalluf mm. cikin shi za ku kashe kudi kaza kaza kaza in kai mini gobe ni ma dole na yi maka ka gane ko a'a amma akwai shi cikin yanzu a azama takewan eh, wa so masalan masalan kamar tambayar ka shi masalan masalan eh, eh, ba mu da gani ne ba ko cikin lokacin far'ana suna yin shi ka gane ko lokacin far'ana ka gane suna yin shi suna yin kwana bakwai suna yin kwana arba'in suna yin ka gane ko shekara kar ka manta fa wannan ma ba ma cikin addinin musulunci kawai ba ana yin shi mm. ka gane ko shi ne muka cewa so addinin musulunci ya zo mai wai addinin yusrun la addini abu ne mai sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sarki abin ya ya bari magana bari magana eh mun zancen sadaka sadaka yana kai ga mamaci ko baya kai yani yantafe bi sadaka yantafe ke yayi duka mu nan mu yadda cewa kamar sadaka mhm. yantafe sheikh ya wani ishara ishara nan nake so yin magana wai ba a kawo mai nasse sare mhm. Mhm. daya daga cikin sahabbai yayi zaman kwana uku ko yayi zaman bakwai ko yayi zaman kwana arba'in ko yayi zaman shekara kaga nan kana batun sadaka kana batun zaman kwana uku kaga ba bai eh, daban ba ne eh, ina zuwa ina cikin maudu zuwa ina cikin maudu zaman ina zuwa zaman bakwai zaman kwana arba'in zaman kwana uku mm. ba kamar yadda shi yake tsammani ba ne ba bida'a ba ne ah, jini da kyau ba bida'a ba ne bal inna ma ba samu nassu sari'an cewa kama yi zama kwana uku ko ko yi zama ina zuwa malam ka yi magana ka bani ah, ni ce ah, na mana wai ka mu bude ba ka so mu yi magana ne bari bari bari land bari land bari land bari land bari land bari land bari land bari land ko sake shi magana ko bari bari shi o oh, iya iya magana ba mu tashi wai abin da kenan ne hadawa mutanen da aka yi suka zo suka zama mm. aka yi addu'a kaka duba hadawan me ya hada su ne wannan addu'an ya yi mamaci amfani ko bai mamaci amfani addu'an da aka ce a yi mamaci shi shi dai lalle mutum guda ko lalle mutane biyu ko lalle mutane uku exactly. ni na farko wala dusale ya du'ula doge shi ni mana alal misali tabar duniya watakila kuna gani wala da salih ko hmm. shi na gayyaci waɗanda yake waye na ne makaranta na ce ku zo ku zama mu yi addu'a wannan gayyatan nan da na yi su tarbi wannan gayyatan ba jahis bane cikin islam minan nahiyati min nahiyati la la la la ah, ba nahiyat mazhab ina magana kan amma min nahiyati shari'at al-islam la la la idan ka ce min nahiyati mazhabi to ba ni hadisi bai sabbata ba atini bil hadis atini bil hadis hadisi da manzo Allah ya kara zaman to kan batun taro taro eh kagan abin da wannan magana ce niyahan ba ba Allah shi doki haka na so batun niyahan nan niyaha annau'u ko mu lugha ma huwa nau'u fil lugha eh, eh. alhamdulillah malan nan ga malumman lugha suka ce النوح في اللغة يعني تعديد محاسن الميت كديا أيوكا كاوا وان أيوكا نمي نمامتشي إنك زوري مالا ابن منظور في لسان العرب شينا أغان كمان المناهة والنوه النساء يجتمعن للحزن يجتمعن للحزن سو هادو دومين bacin rai sannan akwai waɗanda suka ce anniyaha bi mana albuka a ma'al saut asiyaha al'awil kagan waranga ba bai nan ina zuwa saman kuri mun zama nan na gaya maka ah, mala saman mala saman kuri mala saman kuri mala ban batar da mu in ya kai wuri ka na na bar kai magana saman kuri eh na batar da sun ka zo ka shirya mu je <laughs> malam na maka wani magana nan muna da al'aza <laughs> marasimul aza sannan muna da marasimul janaza mm-hmm. menene aza mm-hmm. in ka zo wurin malumma duka ba wani riwaya wanda ya zancen batun aza amma sun yi hususiyati aza mm-hmm. shine kuka albaka albuka awul tabaki awul niya awul ladam awul latam aw shaqqa juyub wadanga duka ya hadu yazo zama mai mm. aza اه في مذهب الشيعة بقى مذهب الشيعة انا ما كذبت اللغة في اللغة في اللغة سماك العزاء لغة هو الصبر لا العزاء لغة كان مالا كان اين جيت مالا انا زنت العزاء العزاء في اللغة مالا مالا انا بتو العزاء في اللغة يعني الصبر واما العزاء العزاء في العرف في العرف في عرف الشيعة لا ليس في عرف الشيعة في عرف العامة مش العامة عامة شيخ لا لا لا لا عامة عامة الشيعة مش دكتور wani ya ce tambayeka shek bar bar mu land da an je aure muke zama cikin masallaci muke ce wani ya doki wani ya ba wani abu wani wurin zaman aure haka wai wai annabi ya yi <laughs> wai ne wai annabi ya yi wani abu kama haka yadda muke sarin mu a auren mu auren mu eh, kaman ya kenan a yana gwada kaman yadda muke zaman aure kaman yadda mu gane a zaman ana yin haka nan hmm? ya tabbata ban gane yadda muke aure ba mu kamar mu nan ga sarki ko kai ka fahimci ba ah, ina zo dole bari ya fahimci eh, ka fahimci ba bari ya fahimci malam bari bari bari bari tambaye shi fahimtar da shi fahimtar da ni sai an tambaye kamar nan garin ga in wani ya dai daura aure ko yana neman mata wurin wani ana zuwa masallaci ne da an je masallaci bayan ba da komai kaga wani ya ce malam wani ya wakilce ni daura aure wani bikin bawan ga sadaki 5000 ne 1000 da kowa ya cire wannan abin nan wannan zaman nan wannan zaman nan ya tabbata eh, ya tabbata okay that's okay na gode um, wani kuma bari zo kan saboda lokaci na ya kare ina son ba kowa dama kadan kadan kan questions da aka tambaya kamin wannan bismillah doctor eh, eh abin da nake son eh, fari ni shine har yau kamar yana ba wa Allah albajari yace kaman Eh, sun sun dauki kaman haduwa da kaza kaza ya zama kagan eh, Sheikh Bin Baz akwai wani abin da ke tafiya daga Saudiya da ake suke ce mai Asha'ul Walidain Asha'ul Walidain eh shana sun kawo da suka zo ai ma Sheikh Bin Baz wannan tambaya me ne me kina Asha'u me kina Asha'u she she ce mi she ce mi sai yanzu a bar kai maganin kenan ko ina magana masayinka <laughs> wani abin na ban ba tambaya an tambaya ce akwai wasu mutane da suke tara suke kira matalakoki da makwabta cikin azumi kace ana yanka wani abu mm-hmm. su ba su abinci wani ma a yanka dabba a yi musu abinci cikin azumi suke suna ba abin ga yana cikin majmu fatawa abin ga kalati shekh bumbaz juz'i eh, eh, abin ga volume 13 page 253 shine juz'i na goma sha uku Eh, safa na 253 sai ya ce kamar wai ja'iz shi ce wuna daga cikin sarakan da annabi ya ba da dama a yi kan yi shakh ba su ko shakh salih abin fawzan fawzan ya raye yau shakh ba za Allah ba ya kara masa rahama shakh ba wadda ke fawzan fawzan shi wani daga cikin wani suka magana ya ce kamar wai ba bid'a ba kun bane ana yi wannan ma ever azumi na suka istinbatin shi eh, amma ni na yi ra'ayi da su ba komi ba nasi ba komi amma kan irin istinbatatin da aka yi su ma suka yi suka tabbatar da shi ne kamar jahiz ne shi yasa malam kaka ce suka yi istinbatat mhm. ake samun kuma eh, mi suka yi da doktor ina son ya kare ba na ba ka dama domin abin da ya fari domin bumba ya fari ni hadithin nan jan eh. wanda zai tambayi baban shi manzo Allah shi kan baban shi ya mutu abin da ya kawo wallahi abin da ya kara kenan wallahi alazim doktor kana da labarin ashawal shawal dain ni ban san wannan ba to ba mu da baka sani ba ka zo kana magana kai ni na zamna ni na zamna saudiya ba wai ban zamna ba wurin da ya karanta ka to yanzu ko ya ka zauna saudiya ba kai bun ba sani saudiya ba ba kai sani fauzan fauzan saudiya da an ke magana shi ya shi wanda shi wanda a wo bai sani ba da wurin na shi shi adalci kenan ko ba bare magana bare magana asha waldain duk wanda ya zamna madina maka ko madina to ya fi kowa sani irin wannan mm. musamman madina mm-hmm. isa baka da labari kan wa ne zuwa mm. cikin cikin watan ramadan okay ina da video na kana cikin watan ramadan akwai iftar sa'im ko inda yake ana kowa na zuwa masallacin manzon Allah gurgudun abinda yake da shi ya ci yadda masu abin wannan akwai nusus kansa hadisai sun zo a kansa man aftara sa'iman ko a'a wannan suna yi ni wai don iyayensu da suka mutu ina magana kan abin da na sani ni wani ce ina da video sadaka ne ayi ko ba sadaka bane no no no sadaka nan amma ai don kace ba ai kuna alai gawa ana yin nufin gawa yi eh babu laifi eh, wannan mu zace mu mutafakun alai amma an taru wannan mutafakun alai ina gidan wanda ke gayyato yana taro gidan masu masu masu koki sai za a eh, karo mutane za a ci babu laifi <laughs> me sa ah, kwatar da hankali okay kamar ne ka no gana a kan ta ba le ba mu laifi ah, kwatar hankalin ka bare ka bare ni na dafa abinci eh. adadin mutane 20 ko adadin mutane 30 ina zuwa sai na kirawo talakawa su zo su ci amma da niyyar ladan yayi me ya kai mamacin amma ni nan magana ba kar mu jamma a tsakanin ina kar mu jamma a tsakanin abubuwa guda guda biyu wannan fa kwana uku ina zuwa kwana Sheikh bare magana ina zuwa wannan kwana uku fa za zo a hadu wannan kwana uku ne za zo a hadu mm. a sauki Qur'ani a karanta dala'ilu ka gane sa'annan kuma a raba kuma abinci شيخ نعزو نعزو نعزو انت عليك اسوق قراني اهداء للميت اكرن تدلايل اهداء للميت اتي ابيكي صدقه ورندو فك ندوك يجوز او لا يجوز لا هل فعل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم با كنتي يجوز با يجوز دون كنتي هل نهى عنه الرسول هل نهى عنه الرسول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا لا الرسول فعل صدقه دكتور دكتور اهداء الشواب ce ya juz <laughs> baka ce min alfadi ba na'am shi ne yayi magana kuma ah, yayi magana shek jama'a yayi magana in ya kare kana son kai eh, ina son ya juz yayi kai kai wa asha babu saudiya kai kai wannan jinan aka saudiya kai ina tambaya ina nuna maka hukumar eh, babu laifi babu laifi babu laifi mutum kai okay to ga kuma ka kira mutane suka zo suka ci abinci cikin wata azumi wannan kuma ba ni sha alwalidai ah, babu laifi Okay. babu le ko dari ne ba ba magana ina muku ko dubu ne ina muku magana ne batun malam ya yadda kan wannan ba muku ah, magana ne kan batun uku eh. ko bakwai ya ko wannan wani tambaya kan kuma babana babana ya bar duniya cikin watan ramadan ina zuwa misal misal misal basit yankuri matana ya bar babana bar duniya cikin watan ramadan watan ramadan mu ce kwana na goma sha biyar na watan ramadan muka yi bisuwa muka kare she kowane kwana kwana goma na watar na ramadan shi a sha in kira mutane su zo su zama su kai bida <laughs> kai ka ce an yayi lil walidai me yasa na bid'a kwatar da me yasa bid'a yasa na ce maka mutum ka mutum ka haddada mutum ka haddada to su ma su haddada cikin ramadan don shi a ba su cikin ramadan ake jiran ba cikin ramadan kawai bane ni na ga maka da yanzu ba to mu mun saudiya ne kai da za ka saudiya jiran saudiya kwatar da jiran maka abin da wani ya ce min gaskiya tv no size gaskiya tv yana jin dadin aiki ya ina zuwa ya tambayan yazo tambayan yazo cewa cikin watan ramadan ne ko dai yazo cewa amu ne doctor doktor na ya ce Ramadan mala hasan mala ah. mala nan ni nace son ansa dan ah, eh, eh, ah, ka ansa eh, ya tambayi magana in magana in magana ka karanta ruwaya mu ya tambaya amu ne ko dai cikin watan ramadan eh asha walidain nan ba gargajiya ne da yake na'am

domin cikin azumi don an san kaman lada na da girma ka gane she su yi abinci a gaice mutane wani lokaci wai abokannin su da sauransu ka gane ko eh. a zo a yi iftari a gidan sunan she biniyat isal as-sawab da a kai wannan sawabi na zuwa ga binga shine sheikh usaimin ka ji mini shine ba sheikh usaimin ya ce ba wai wannan a'a yana ba abu ne mai kyau eh Sheikh Usman bai bai yarda da akan wannan ba Usman bai yadda. ka gane ko eh, eh, eh, eh Usman ya magana ne fasarin ka kuma ba da sunan ka kada mu ba mun ka maka yana daga cikin yana daga cikin kwantara yana cikin majmu'u fatawa wa rasail abin ga Muhammad Salih Al-Uthamin mujallad 18 aiwa wanga ba yana cikin ba kadim eh to wannan kuma nashi ne ba min min min abin ga fatawa nur ala darb to ka gane ko Usman bai yadda ba shi bai yadda. Ah, ya so ka ci wannan nan kamar ya ke ba wai ya zama al'ada da ka gane ko tu kuma yana kawo takallufi ka gane ko amma da na so mu magana kan takallufi ya maka ya maka bayani kan takallufi eh, bai yadda ba ya ce maka Uthaymin kawai ne bai yadda ba eh, eh, amma wai Bumbaz ya yadda no Bumbaz bai yadda ba ah, ah, ah. kana da Sale Fauzan ya ya ya ya ya masdari na Bumbaz Bumbaz kar ka manta Bumbaz ya ce ba wai mutane a a yanka wajen cikin aza ana kawo abinci nan wai abin ba ya kasance usaimin ma shi ma ya kawo ya wai abin ba ya ya juya kamar ba gargajiya wani cikin fatawa wani wani cikin wani tafi ne yana da ya cikin abin ga majmu'u fatawa wa maqalati Sheikh Bumbas mhm. juz'i na 13 me yace karantan ji bari ba dukta kan so ni ya ah, a karanta karanta no ba wai kai karanta amma ni man na da shifa cikin nafsin na usaimin a na na Bumbas na Bumbas na Bumbas ya fadi to bari ah, karanta okay yana da na Bumbas sai karanta na da na bubba duka biyu nan akwai shi ka gane karanta ka da karanta na bubba oh, an karanta ko eh. duba wani ne tambaye shi ba hukumin ba'th eh, ba'th az-zaba'ih li ahli al-mayyit wa da'wa ilaiha ka gane ko wai al-jawab she gaba da she ce ba wai as-sunnah li akaribal mayit wa azdikaihi ka gane ka ji mini ai mana ba zaba ai ba shi ma yana cikin yin abinci ma mamaici mana ka gane to wa jirani an yabatu li ahli al mayyit ba ba sha'al walidain bane muna zance a sha'al walidain kuma na ce maka Sheikh Usaimin she ce maka Bumbaz Bumbaz bari ka bari ka Bumbaz su duka karanta mu ji su'al aka ce min riyab na'am ya kulu fi su'ali riyad riyad dai saudiya kwarai kuwa yace nasma'u kathiran min asha'il walidain aw ahadihima walahu turukun muta'addida yace wai muna ji da dama ana batun wani abu da aka ce a sharu al sheikh la tu bayyana sheikh walahu sheikh fa ba'd nas ya'malu asha'a khassa fi ramadan kaji khassa sun kebe lokaci ko sun kebe lokaci sun in je maza fi ramadan ciki ma sheikh ce ga Eh, ina son kawai ne batun yankan yankan nan da so yana da nan so ya ce wa ba'dhum da dabiha ba shi kai fassara ba ga jawab ga jawab yace as-sadaqatu lil walidaini aw ghayrihima min al-aqarib yace mashru'a da qala nabi sallallahu alaihi wasallam gashi na'am kaji da kyau eh shi ka kawo su mhm. shi kawo ina zuwa yanzu cewa kaman إذا مات ابن عدن كتعمل شيء كاولي حديث علي سنة إن من أبر البر أبن أي سيد الرجل علي shi ya kawo shi ya ce duka ya ce mm-hmm. wa hadhihi sadaqa wurin ke son take dokina eh, mm-hmm. ya ce wa hadhihi sadaqa mm-hmm. ya ce la mushahata fi tasmiya fi tasmiyatiha bi asha'il walidain aw sadaqatil walidain sawa'un kana fi ramadan aw ghayrihima wafaka Allahu jami sai ce kuma wannan ja'iz ne no amma ma so ya ce la la ah, ya kawo kalmar la mu sha jimana gashi no ya ce wai babu ba ba damuwa a cikin sunan shi da aka bashi a shal walden amma duka yana daga cikin ababen da ke taimaka ake karba sai ce un cikin ramadan ko ko ba cikin ramadan ba mhm. Mhm. ka gane ko mhm. sai sa shi ya bada dama kamar an yayi sai sa shi wannan ma in dai an hassase mm. domin bumbaz inda ce an hassase shi da watan ramadani ne ake wannan sadaka to ya zama to bid'a kenan to shekhu usaimin ba ah, ah. ka jimi ne shi ah, ya ce ba wuri la alam aslan na kike tara da na gode malumma na gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi na gode sosai akwai mushkila guda wannan kuma yana da matukar muhimmanci inda ba da ban azali tafi ku guda an kawo wancan mako doktor da malam Hassan su yi magana suka ce kaman wai abin da yasa suka yin kwantaziya after kwana uku ya kare shi suka ja wani hadisi na Imam Bukhari mhm. kan annabi ce la yu'minu yake la ya umimani wa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wal shi ko annabi suka ce kuma hujja kenan kan ta'ziya kwana uku ne eh na matan nan ko na matan nan kan wannan suka sai wa kan wannan ne ta'ziya bayan kwana uku ba wani ta'ziya kuma eh tutur ai haka ko ba Eh, mun ce ba barin gaya maka baka ina zuwa mhm. mun yi magana na ce jamhurin malamai ni na yi wannan magana na ce jamhurin malamai sun kafa eh kuma na ce ina ra'ayin to yanzu na baka hujja kamar ba batun taziya bane ka sauka kai kawai draw kai tanazul ba batun me ba batun ake yi ba ba ka da wannan sai ka kawo dalili ma ah, ah, ba ka ah, kawo dalili ba ka kawo dalili ka kawo dalili ba ka kawo dalili eh kawo dalili hmm? dalili farko na'am kawo dalili wannan littafin ga eh. sahih al-bukhari na'am hmm. kuma asa ya safa tun shi na sun muka kawo hujja su sauka kai mala san eh mana no no ka kawo batun sauka da problem da kaga bare eh, bare ah, kawo in ba kai in ba kai iltiwa min nahiyatul eh ta'wilil hadisin ba na yadda amma ahyanan wani an kawo shi Imam Bukhari ya kawo. Amma ba kafin mu tafi a ah, eh, ina so kafin mu ah, a ah, kafin mu tafi ba muna so mu gane wani musini kace da shi batun ta'aziya wani musini. A ku yi wani magana ni. A wani musi kace da shi. Allah suka fahimci kan ba. Eh. Ta'aziya after 3 days ba ta'aziya kuma. Haka. mutum ya hama wannan kai kuma kake kawo no ba no no no ba mu fada haka ba mu muka ce muka ce eh. zaman karban ta'aziyya eh. Eh. ba mu ce ta'aziyya kaga ba da zaman karban ta'aziyya she na wannan wannan da hadisin ga kaka ko da ko zaman karban ta'aziyya amma ce abin la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin ko ba ka ba wannan wa kawo aka ce ba amma in dai matan kan mijinta ne ya jusu la

a me yasa me yasa ka gane na ga maka ka dawo ina da baka shi ne ke ga maka a bari ka shi ne no no no no no la shek shek wannan ya shi ne ke explain ma bayan ba bari ka explain ma bari ya sauka bari ya sauka bari ya sauka ya sauka ya sauka ya sauka ka gane bari ya sauka bari ya sauka كثيرا ما نسمع بهذا يعني الى irin magan maganganu muna cikin da yawa okay to mu ji karantawa yasa wannan ga muna nan duniya ba sabon ba sabon abu bane ba ka karanta wannan hadisi na'am na'am farko batun ta kafa ni completely annabi ke yi she annabi shi kamar illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alayhi arba'ata ashhurin wa ashara ina ta wannan magana kuma shi suratul baqara aya na 234 da Allah ke cewa walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan batun mi kidan batun takaba kenan shi yasa nan sai aka samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabani aka an samu ta bauyan Allah Imam Bukhari hadith number 1279 hadithin Ummu Atiyya kaji da kyau wai tuwfiya ibn ibn li Ummi Atiyya radiyallahu anha falamma yau mu tsari da'at bi sufratin sufratin shine wani tularin da suke kan gama shi da za'afaran kawai shi bai tashi kwarai fatamassahat bihi wa qalat nuhina an nuhidda akthar min thalathi min thalathin illa bi zawjin bau ya Allah nan gana mun nace ayan kurin mana kai da sheikh bari bayani sheikh bau ya Allah dan ta rasu da kwana uku ya kai sai ta kawo mata tulare ta kawo tularin shi ta shafa jikinta shi ta ce an hana mu mu yi zaman takaba mhm. ma gawa takaba ba a'a eh, no no no no no no no no no ba no ba no don ba no no no ma ba takaba ba an ce ba tuba hidad hidad nan ba hidad no na ma da guda no no ba takaba ba ne no a kashe min maik malasa na ba kana ka ba sarki in dai kana kallo na al'umma kuna saurara na ni ya mini hadisan guda biyar cikin bukhari kuma ka duba ya ce kamar wai ba takwa ba takwa bane fatul bari ke ga fatul fatul bari kamar ya gwada ko mm. dan gwada maka saboda in da in kana da wani abin da zaka fadi shi na ba shi shi bare magana bare magana bare magana ka maka nan ni na ga nan shek in ka bude in ka bude fatul bai in ka zo na ba ka shek samu hankuri samu hankuri samu ka ganta mu ya kai ka bayani sarki tunda ka zo na hana ka bayani a ah, da ka zo na hana ka bayani sarki jina bismillah ina jin ka na da Allah dare nake hannunsa tunda safe ci na sha mm. abinci na ji zan ci na bari na zo amma wannan point ga mm. shi ake kuwa da shi da yawa in ba da shi ban azalta da fayin kawo wani da fayin duka wallahi ya kunya aljifu na sai su ka gane ko na wani suna cikin maktab na <laughs> gida malam bismillah azo su ka ji da kyau ina jin ka fatul bari kenan da shekh ibn rajab ke abin ga bayani da ya kai nan babu ihdadil mar'ati ala ghairi zawjiha ya dauko hadithin ya kawo kaza kaza sai ya kawo yace qala ibn battal al ihdadu mhm. shine imtina'ul mar'ati lil mutawaffa zawjuha ka gane ko min zina kulliha min libasin wa tibin wa ghairihima aiwa wa kulli ma mhm. kana min dawa'il jima aiwa ka gane ko na'am shafa tulare mhm. ado mhm. ka ji da kyau ba batun zaman karban taziya bane shafa tulare oh. me ta kaba ba ta shafa tulare mm. mm-hmm. me ta kaba ba ta ado shek kabar ne mudakhala ya gama eh ba ba fi me shafa tulare me ta kaba ba saduwa da ita mm. da ire su. akwai dai magana da yawa amma na bar nan kuma na amma wannan ba ta baba ne na na zo ga wannan wannan ba ta baba ne an ce hidda hidaya an kashe mai kashe ba ji bari mu dakala dalla ku kunna mai ah, na zuwa dalla ku kunna mai kamin ka zo dalla ku kunna na na kashe dalla ku kunna dan je soyayya musulmi kuma shek ah, shek kaka je nisa kaka je nisa na ku yau kuri yayi bari je soyayya musulmi no ka kawo hadisai da yawa mun gani na yan kuri wannan ganga guda ba kan yan kuri yan kuri yan kuri yan kuri yan kuri ka sani ina so yin wani magana nan ne أنا je أنا mudarasa أنا natadaras ko ba kana mu adalci غير النقاش غير النقاش اصبروا اصبروا اصبروا بسم الله اكون سوء الفهم من كلا الطرفين ايوه الهداد بالحاء بالحاء نعم wani abu daban ne sannan al'adda bil'ain shi ma wani abu daban ne isbiru isbiru alhidatu bi ma'ana wanda ta samu rasuwan mhm. in zamanin larabawa ne suna da su kayan da suke sawa mu ce yanzu bakin kaya wurin su ababa eh, shi ake nufi da hidad ba wanka ba yin ta nan babu ihdadil hmm. mar'ati hmm. ala ghairi zawjiha na'am in kun yi amfani da wannan hadisi kuka yi ithbatin ta'aziya kuma kun yi oh, kuskure domin wannan ba batun eh, taziya ake yi ba ina zuwa shek eh, nan kuma ba zancen in dai ba gyare ba na shiga no no no no no no na kunna ban karanta da yawa ina duban babin nan ne babu babu ihdadil mar'ati liman tasakit limaza huwa al-yasma liman babu ihdadi almar'ati ala ghairi zawjiha to ka ji ni wancan sati wancan sati magana magana bari mu shaman ina zo ina zo kaga ni ne na mace ni ne na mace ni ne na mace na mace eh. na mace tana da mutane guda biyu eh, eh. tana da mutane guda nawa guda biyu na mace in babanta ya mutu ba matan ba da ko yayanta ya mutu kwana nawa za ta yi bacin rai mutum mutuwan wannan mutum shine muke fada sannan in mijinta ya mutu kwana nawa za ta yi baci ba taziya ba ko eh, ba taziya bane ba inda bane hausan nan ni kila ba kar ku manta ma mal mal imam imam oh, imam ina jin ka mal da kai imam da ni na jin ka kuma mutane na jin ka zaure eh, ina jin ka yayi magana eh. last week ne ne very good shi sa da ku bar ni eh, mm. she shi ya support mm. ko gabanin su su yi magana mm. magana da ke yawo duk wanda ke hana a ta eh saboda sun kawo wannan hadisi na cewa ina son ina kowa da wannan hadisi ka ba saboda ba ni ne wannan magana don mutane ba ni ne wannan magana nan da ayi hakuri alhamdulillah in kare ina son ba in kare magana da nayi da ina son in ya kai lokaci na baka time da ina son a bar ni in kare maganar da nayi kare magana kan hadisi ina son mai eh, magana kan hadisi bari in nemi minti biyar amma minti batun hadisin ba ka ciki ba ka ciki na cin ka ciki kaga shehu malam ina eh, jin sarki eh, da mu fara na fari na ce mu fahimtar mu da alkur'ani da sunna sai abin da magabata na kwarai malam je to the point time ne aka eh, kaga kaga imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal sun yi istidlali da wannan hadithi akan zaman makoki kwana uku sun yi istidlal da wannan hadisi shi yasa na ce muku jamhur ina zuwa a ra'ayinka ina zuwa shek bari shek na bar kariya saboda na na bari bari ina ga ko nukta na'am abu hanifa na'am yace daga makabarta na'am ba wani zaman makoki shi istidlal da wannan hadisi a shi ra'ayinsa kenan ba batun ina nuna maka jamhur su wannan hadisi ne mustanadin su amma shi abu hanifa yana gani akwai wata riwaya akwai wani kauli hmm. na ba'dul hanabila su suna ganin cewa kaman eh, ta'ziya ba haddade shi da kwana uku ba haddade shi da da kwana uku to amma ni sai na ce ina kan ra'ayin jabhur akan wannan nasi da so wanga hadisin ga da mun suka yi da shi na wallahi na ce maka dinan hadisi nan ba off kaka ce completely off kai ka fi su imam kashi kashi bari mu maka bari doctor doctor hadisi doctor hadisi hadisi yana magana kan doctor

kan babban producer na har zuwa wayanda suke kan bayan cameras na duka a madadin su duka ni naku sarki imran hashiru dike nike ce muku Allah ya kai mu sabon mako salamu alaikum واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً Gaskiya TV samar da inganci. بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء